أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله أبو شاكر وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka sani yau muna 28 ga watan zulkida hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1438 yayin da daidai da 20 da daidai ga watan 8 shekara 2017 wannan shine darasi na biyu a cikin wannan wato littafi mai suna hadisus saqalain ajiya mun tsaya a shafi na 16 malin yace wa qad fassara shi'atu su kansu 'yan shi'a sun fassara kalimata ahal kalman ahal fil qur'ani a cikin alqur'ani bin zawjati da mata kar a manta da munasabar maganar baya an gane fi qawli fa fi qawlihi ta'ala yazo a cikin fadin Allah ta'ala falamma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa ya cika ajali wa sara bi ahlihi sai tafi da iyalansa anasa min janibi turi nara sai hango wuta a gefen turu sini qala li ahadihim kusu sai ce wa iyalansa ku zauna kun ga in kusu jama'a bai ce qala li ahadihim kisi ba inni anastu naran na hango wuta da alli atikum kun ga kum mimul jama'a bai ce da alli atiki ba min ha bi Audu jazwatan minan an ko zan ga muku da wani wani garwashi ko dan tashi na wuta da Allah ku tasaluna kun ga tasaluna shi ma akwai wawul jama'a ciki an gane to banda wannan ita kanta kalman ahalu idan kuka duba yace gashi nan a ƙasa waja a fi kitabil hada'iqin nadira yazo a cikin littafin hada'iqun nadira wancan in kuka duba gashi nan a tafsirus safi lil faidil kashani a mujalladi na biyu shafi na 928 da ashirin da bakwai al'amsalu fi tafsiri kitabin lahil munazzar lidasirin makarimin shirazi haka shi ba a mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar wada a fi kitabin haza'ikin nadira ya zo a cikin littafin hada'ikun najila wannan duk littafin da yake reference da su shi shi'a ne cewa al'amara marad min lafzil ahal abinda ake nufi da lafazin ahal. a wannan ayar fil akbari haka nan a cikin hadisi inna ma hiya zawjatu ana nufin mace ake magana to kamar yadda muka faɗa akwai abinda ake ce masa al-wujuh wan nazair ita kanta kalmar ahalu a qur'ani duk so da sanda aka faɗe ta to a lura da kyau tana komawa zuwa ga ma'ana wajen guda takwas ne idan aka ce ahalul qura to ana nufin sakinul qura wanda suke zauna a gari da aka yanzu aka ce ahalul jos ana nufin shine wa mutanen da ke zauna a jos shi yasa mu da Allah yana cewa walau anna ahalul qura amanu wattaqaw sai ta lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da haka akan ce ahalin ƙura ana nufin sakinin ƙura wanda suke zaune a guri sannan akan ce ahalin kitabi a ƙura'ani ne ana nufin yahudu da nasara kawai shi yasa za mu ji Allah yana faɗa a ƙura'ani ya ce ƙuli ya ahalin kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum abu da illa Allah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimuna sannan akan ci ainihin wato al'ahalu da ma'anan al'arbabu wanda suke da abu shi yasa da ya zo maganar amana sai ce inna allaha ya amurkum an tu'addu amana ta ila ahaliha. Al'ahalu ahl anan sune al'arbabu arbab tunda ya faɗa da amanarsa a baya sai ce al'ahaliha, to duk mutumin da yake ya tantance amana to yana daga cikin al'arbabu. sannan al-jama'atu wato aljama'atu azzukur maza ko mata ana ce musu al'ahalu shi yasa Allah ya ce wa annabi Nuhu sanda ya gama sassaka jirgi sai ya ce hatta idza ja'a amruna wa qarat tanur sai ya ce kulna hamil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan jirgin na annabi Nuhu shine ya tafi cikin suratu suratul ma'arij ko suratul haqa yake cewa inna lamma taqal ma'u kum. wannan kum din jirgin annabi nuhu maza kawai ya dauka maza da mata ne amma Allah ya amfani da hamalnakum fil jariya sannan akan yi amfani da kalman ahali a qur'ani ana nufin addini shi yasa Allah yake faɗa san da shi annabi nuhu yace rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'adaka al-haqq wa anta aha kama da hakimi na Allah ya ce ƙari ya nuhu inna hu laisa min a halika inna hu amalun zaira salik me yake nufi da laisa min a halika shine laisa min a bai cikin ma'abuta addinin ka saboda inna hu amalun zaira salik ya yi aikin da yake ba shi da ainihin wato kyau sannan akan ce al'ahalu da ma'anan al'ummatu gabaki daya ba shi ne Allah ya ce wa annabi wa amuru a halaka bis salati wasabir alaiha ka umarci iyalinka da su sallah me ake nufi da ahlu ana al'ummar manzon Allah ka kafdinta ana ce mata al'adu ina fatar an fahimta wannan shine abin da Allah ya ce wa annabi Isma'il da yace wa zakur kitabi Isma'il sai yace innahu kana siddiqan nabiyya ko innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya sai yace wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbihi da haka ahalahu su ne jama'arsa don manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya zo ba iyalan gidan shi kaɗai umarta ce fi sallah ba duk duna ya karantar da ita ga yadda za ta yi sallah wannan ya nuna cewa umarnin da Allah ya ananta wa amuru ahalaka bis salati duk al'ummar duniya musulmi Allah yake magana sannan akan ce al'ahalu da ma'anan alƙawmu wal ashira dangin mutum ana ce musu ahalu shi yasa idan rikici na aure ya taso Allah sai ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima sai ya ce fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha saboda kun ga bangaren mace sai aka ce musu ahalu bangaren namiji aka ce musu wa ahalu na haka nan al'ashiratu dangin mace ahalu ne sannan dangin namiji ma ana ce musu ainihin wato ahalu sannan wato almusta'iduna li shay'in wanda suka yi tattali akan wani abu kuma suka cancanta da abin ana ce musu ainihin wato ahali shi yasa da Allah subhanahu ta'ala) ya zo magana akan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihim al-amiyata amiyata al-jahiliyya sai yace fa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimata at-taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha su ne almusta'iduna da wanda suka yi tattali saboda wannan kalma sannan akan ce al'ahal da ma na almustahiq wanda ya cancanta abu shi yasa zamu ga qur'ani Allah yana faɗa yana cewa huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah shi Allah kai ba za ka ce ma Allah iyalin wani ba saboda shi Allah huwa ahlul taqwa shine wanda ya cancanta kowa da kowa ya ji tsoron sa sannan wa ahlul maghfirah duk kuma wanda ya ji tsoron sa shi Allah ne wanda ya cancanta ya makuwa gafara saboda ya ce wa man yaghfiru ba wanda yake gafara zunubi in ba Allah subhanahu ta'ala. to wannan ma'anar da malam ya kawo anan tana daga cikin ma'anoni guda goma da suka zo a Qur'ani al da ma'anan az mata to shi yasa yake magana anan wajen yanzu da Allah subhanahu ta'ala ya ce mana la yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana Allah ba zai kama ku ba da rantsuwa ta lagawo sai zai kama ku ne da abin da zuciyar ku ta kudurta rantsuwa a kai shi idan mutum ya yi rantsuwa ba Allah ya ce fa kafaratu it'amu asharatu masakin ba sai ya ce min awsatu me ma tuqimuna ahadikum daga mafi tsadar abin da kuke ciyar da iyalanku kun ga su waye iyali anan matarka da ka ajiye a gida da wanda yake kasanta su ne min awsatu ma tuqimuna ahadikum to wannan yana daga ciki to wa kazalika hakanan fi ruwayati a cikin ruwayoyi warada hadal ma'ana wannan ma'anar ya zo fa an ali radiyallahu anhu shi kanshi ali bin abi talib Allah ya kara masa idan ya zo daga gurin shi qala ya ce man arada tazwij duk mutumin da yake nufin aure ila an qala har zuwa ga inda yace fa iza zuffat fa iza zuffat zawjatuhu idan aka kawo ma ango matarsa wa duk dukhilat alaihi aka shigar da ita wajen shi Ya ce, yace fal yusalli raka'ataini kai salla raka'a guda biyu thumma yamsah yadahu sannan sai mutum ya ɗauki hannunsa ya dora ala a kan gashin gaban kanta thumma yaqul sannan sai ce Allahumma barik li fi ahli wace ce ahli matarsa ana ganewa wa barik lahum fi sannan Allah yi albarka tsakanin ni da ita wannan gashi nan a cikin littafin mustadrakul wasa'id na al-mirazaq an-nuri at-tabarisi a mujalladi na 14 shafi na 220 da da kuma biharun arwa na majalisi a mujalladi na 100 shafi na 260 da da ainihin wato bakwai ya kawo kenan har a cikin littattafan su sun tabbatar da kalman al-ahal yana zuwa da ma'anar mata to har wayo banda ayoyin da muka kawo jiya mutum ya sake bibiyar ƙur'ani wasu ayoyin haka zai ci gaba da ainihin wato gani ana gane yanzu Allah maɗaukakin sarki da ya zo magana akan matar annabi Ibrahim banda ayar da muka kawo biya da ya ce wa hal'ata a hal'ata ka hadisu daifi Ibrahim al-mukrami ba ya ce izdakalu alaihi ba faƙalu salaman ƙala salamun ƙaumin munkaru sai Allah ya ce fara ga ila ahalihi wace ce ahalihi amma duk in shi a watsi suke da waɗannan ayoyin dan dai kawai dole wai sai an cire matan annabi ba sa cikin ahalin baiti sun yadda matan annabi ibrahim ahalinsa ce matar wato a ummu musa da za mu zo mai magana a kanta ahalinsa ce mahaifin annabi musa amma anan gurin kwata-kwata ba su yadda ba cewa wato matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ahalin baiti وهذا وهكذا هكذا لو رجعنا إلى حديث الكساء هذا مداو زوا حديث ما يافي لاتضح لنا دايا بين قريم معنى آية التطهير دايا بين قريم معنى آية التطهير التي ورد في سياقها وندي ذو السياق والنم إساني أكسام ميم الجماعة ميم الجماعة بدل النون الجماعة نون النسوة أمامكم نون النسوة da fisi ya siyaqihi wanda ya zo a tsarin zance aka samu qauluhu ta'ala Faɗin Allah madaukakin sa ko qauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin annabi li ihda zawjatihi ga ɗaya daga cikin matansa yace mata anti ala khairi malam Usman ka kira ali ina so akwai littafin da nake so zan yi amfani da shi wa usulul kafin nan ka dauko min shi duka sannan akwai wani littafi wanda za ka ga akwai hoton wani ɗan shi a jiki ka ɗauko mai littafi an gane to saboda haka hadisul kisa hadisul ma ya fi ku wannan yana daga cikin manya-manyan hujjojin shi a wajen dogara da su to akwai tambayoyi guda shida da nake so in na je can gaba akwai inda zan tsaya duk ɗan shi da za ku tattauna da shi akan hadisin kafin ku tattauna kame wannan tambayoyin kafin ku tattauna da shi ana gane lihi da za'u zaujatihi annabi ya ce matsayi daga cikin matansa ya yace anti ala khair ko anti ila khairin ke kina kan alheri dama? mai wannan wayar bai kulle layakansa ba ana kiran shi an gane fal hadithu min haythu lafz hadisi ta bangaren lafazinsa ruya an ruwaito shi bi siyagun muta'addida da sigogi mabambanta lakin na hadhihi siyag sai dai waɗannan sigogin da aka ruwaito hadisin wa in ikhtalafat ko da sun sassaba min haythu lafzu ta bangaren lafazi illa annaha sai dai ita tattahidu min haythu al-ma'na wal madmun wato takan hadu ta bangaren ma'ana da kuma abinda ma'anar ya kunsa fa an umar bin abi salma rabibin nabi sallallahu daga umar bin abi salma rabibin nabi qala yace lamma nazalat hadhihi alaya ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka inna ma yuridu allah abinda allah yake nufi yuzhiba ankum ar-rijsa dan ya tafi yadda tatta akan ku ahlul baiti ya ku mutanen babban gida wai tsahira kum tsahira ya tsarkake ku tsarkakewa fi baiti ummu salma to wannan ayar fa ta sauka ne a lokacin da annabi yana ɗakin ummu salma da ta sauka fada'a fatimata sai annabi ya kira na fatima Allah ya kara mata ita wa hasanan annabi ya kira hasan wa husainan ya kira husain wa aliyun khalfa zaharihi a lokacin da ali bin abi talib yana bayan wato yana bayan yana bayan sa fajallalahu sai annabi ya lallabe su bi kita'in da mayafi sun maqala sannan sai ya ce ha'ula'i ahlu baiti wa'annan mutanen gidana ne to daga wannan kalma ta haula ya ahlul baiti sai su yan a suka fahimta al-qasr wal hasr me al-qasr shine takaita abu an gane wanda asma'ul ishara ha'ula kaza dukkan dalibin da ya san lugha ya san basa daga cikin adatul qasr amma da an ce inna ma an gane ko wani abu makamancin haka daga cikin adatul qasr to shine takaita yanzu na zo garin jos sai na nuna wa'annan sai na ce ha'ula ya tallabi wa'annan ɗalibai na ne sai ya nuna a duniya ban da su ban da wasu ɗalibai daga na nuna wasu a garin jos na ce ha'ula ya tallabi wa'annan ɗalibai na ne sai wani ya zo ya ce duk duniya ban da su ban da wani ɗalibai an ya gane magana ta kuwa an fahimta yi sai yake fa Allahumma haula ya ahalibai bait wa'annan mutanen gidana ne fa azhib anhum rijsa Allah ka tafiyar da datti akan su wa tahhirhum tatheera kuma ka tsarkake su tsarkakewa kun ga kar ku manta an ce an saukar da ayar ku to tunda a baya dama Allah ya ce wa zukurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma kafin nan sai da yace musu inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahli al wa yutahhirakum kina ku wanda an saukar da ayar tana an yi magana akan su su wayannan kiran su ya lullube su sannan yace haula ya ahli baiti sannan yayi addu'a yace Allahumma هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وتهرهم تطهيرا قالت أم سلمة في أم سلمة تكي وأنا معهم يا نبي الله نما إنا تردسوا قالت يا النبي يتي متى أنت على مكانك أكي كنا نن أكم مدينك وأنت على خير كي كنا كن الهير دام توين زوانا أنت على مكانك أنت على خير bai isa ba musulmi ya fahimci cewa ke kina nan akan matsayinki na ahalul baiti ina fatan an fahimta wa fi riwayatin a wata riwaya ta daban kala sai annabi yace mata innaki ila khairin ke dama ai kina kan alkhairi anti min azwajin nabi kina daga cikin matan manzon Allah to idan wani ya ce maka ai amfani da aka yi da lafazin ke kina daga cikin matan annabi da haka ba ahalul baiti ka ko matan zaka ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhan ladina amanu sai ya ce la ta da kulu buyutan nabi ya ku masu imani ba shi ba akwai dai shi nan? mai hoto a akwai wasu littafin wannan malam na jafin tsayi din nan a duba akwai ragowar littattafai irin wannan a kaso an gane Allah ya ce ya yi na amanu sai ce la ta da kulu buyutan nabi ya ku masu imani kada ku shiga gidan annabi muhammad yanzu wannan gidan da ya ce kada a shiga gidan waye kuma na annaba ne sannan nan ne kuma gidan da matan wa saboda mace ku duba ku gani sakinta aka yi amma Allah ya nuna cewa gidan da take zaune yana da alaka da ita me yasa Allah ya ce ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa asul idda sai yace wattaqullaha rabbakum sai yace la tukhrijuhunna min buyutihinna gidan waye? na mai gida ne amma Allah ya dingina ya ce gidan nasu sannan ya ce wala ya karuzna illa an yi a tina mai shatin mu bayyana an fahimta hain to shi ne sai ce misalin da taƙaribi ma'ana hadisul kisa misalin da za mu kusanto da ma'anar wannan hadisi na mayafi ya ce inna li'ada ifaridatu inna li'ada ifaridatun lil hajji Ga dan mutumin da ya san ba da farillan aikin hajji ya san akwai isti'idadatun tattale-tattale da ake don mutumin da zai tafi aikin hajji ba kawai jakarta kake ɗauka ba ka je ka hau jirgi ba kaman kawai mota ba ne ka tafi tasha kawai ka hau mota ka ina bai yiwa wa min hadhihi al-isti'dadatu daga cikin wa'annan isti'dadatu din shine akwai at-tat'imu sahi wato akwai abin da ya safi bincike na lafiyar mutum kafin ya tafi aikin hajji abinda zai ba mutum kariya yi kaza kare kaza shine at-tat'im sahi fa inda ma yasta'iddu shakhsun a lokacin da mutum wani yake shiri ma kowane irin ne zihabi da ada'i faridatul hajji dan yaje ya bada da ta aikin hajji fa innahu yu'ta tat'im as-sihat tat'im tat'im sahi dole sai an yi kokari an bashi abin da yake wato bincike ne na kula da lafiyar shi wannan kowa ya san haka falau an na shakkan da a ce wani mutum tsa'ama zai riga ya gudanar da bincike na abin da ya shafi kula da lafiyar mutum an gane idan zai samu abin da ya shafi kula da ainihin wato lafiyar mutum mutum ya yi bincike a kan shi don sani ba kona a haka ne wannan shi ne na ganin kamar littafin amma dai shi ke nan ku? a bashi da zan duba yanzu nan na ganin kamar cikin wannan ko wannan akwai in Allah da abin da ke ne an gane in mutum zai riga ya tafi a lokacin farkon aka yi masa bincike hal ya hata da littafi maratan saniya yana buƙatar sai an sake masa bincike na biyu aw yakfihi at-tat'im alladhi akadahu sabiqan koko binciken da aka yi a karan farko ya wadatar da shi da zai zo an riga an gama bincike shi an gama amma ragowar mutane ba a yi musu ba shi da ya zo idan aka kalle shi aka ce a kai ba matsala wuce me yake nunawa shi ya riga an masa an wuce da wannan matsayin to kallon un musulma a ce mata an ci ala khairin an ci ala makanaki ana nuna ita ta riga ta wuce wannan matsayin da an gane Shi ne wa huwa ala khairin a ce ai kai dama kana kan alheri an gane to haka a da annas su'ala wadin yace ina tsammanin kuna kudirce cewa ni tambaye ta fituwa mutane fili yanzu sai yace wal jawabu wadihun aidin kuma jawabin ya fito fili to fa kadhalika qissatu ahli al-kitab haka nan qissar mayafi take domin su idan kana neman addini mai cin karo idan ka samu addini shi a to an gama tifka da wawa yanzu yanzu nan mutum ya kulla yanzu yanzu nan ko mutum ya yi ne ya warware yanzu kun ga ɗaya daga cikin bala'i da suke ta rigima kullum da fama cewa wato shine dole sai dai a yadda wa'annan mutum shidan kaɗai da aka lullube to su ne kaɗai fa su ne mutum na biyar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da na na fatan Allah ya ƙara masa yadda da kuma al'imamu hasan sewa to dole a yadda su kaɗai ne ahlul su. amma kuma idan ka tafi can gaba sai ka ji kuma sun ce maka mutum sha biyu ana ganewa da mu faɗe su da shekarun da kowa aka haife shi da shekarun da ya mutu a farko sun ce mutum biyar ne sannan suka zama nawa sha biyu to in sun zama sha biyu ba da wannan ayar ba ne sai sai maka ai annabi ya faɗi cewa ai akwai mutum goma sha biyu da za su zama to yadda aka sa mutum sha biyu da wancan ayar su matan annabi me yasa ba a ɗauko su an cusa su da ragowar wasu hadisan ba ma issa ta satul iski da ta faru in ba ku manta ba da aka yi wa nana aisha kazafi cewa an mata zina ta yi zina ai hadisi yana nan a cikin bukhari manzon Allah haka ya miƙe a masallaci yake manya ya azuru ne min rajulun balaga azabu fi ahli bai wani mutum ne zai ɗaukan mun mataki a kan mutumin da cutarwar shi ta kai ha'akan mutanen gidana wace ce yake nufi a wannan lokacin balaga a azabu fi ahli Na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda amma sai kaga sai su yi watsi da wannan hadisin sai su ɗauko kuma wasu ainihin wato hadisan sai su riƙe kuma su yi ƙememe su ce Allah ya kashe su a tafi wannan ita ce hujjar su wannan kuma shi ne ainihin wato dalilinsu wannan yana ciki da haka ina so in duba wani abu ne a nan wajen abinda nake so dama in gani kenan ana Kunga wannan malamin sunan littafin nan da ya rubuta in tiqadul mala'ika bi imami bi imami ali hatta mala'iku suna da aqidar cewa shugaban su shine ali bin abi talib sunan littafin kenan mala'iku kaf suna da aqidar cewa wai ali bin abi talib shine shugaban su kun ga gashi nan ai da gani ne na san haka ba mai shakkata wannan ba dai shi a wurin haka ne shi ya rubuta wannan littafin lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa الله عليه umawi Wai kirkirar 'ya'ya mata guda uku ga Annabi. su a gurin sufa da zainab da ruqayya da ummu kursum ƙarya ne babu su shi yasa ya rubuta wannan littafin wanda ya rubuta wannan littafin shi ya rubuta wannan ya ce babu ƙarya ne babu to ba wannan maganan nake so yi ba me nake so in ce a nan wajen da ya tashi a shafi na sha hudu sai ya kawo talabu jibril minan nabi neman da mala'ika jibril yi yana so a sashi a cikin hadisul kisa hadisin mayaje in mutum yana so daga nan ma zai iya daukan hoton littafin ya dauki kuma daidai shafin inda wani malami na shi a dillan da ya dauko maganan ka ta alga ta cikin abin da aka ruwaito a littattafan ku akwai inda aka sa jibril shi ma a cikin mayafin in dai shiga ma yafin ne ke sa a zama ahlul bait me yasa ba ku ce jibril ahlul bait ba ko kuwa tunda su sun ce duk wanda bai ciki ya fata to ya akai kuma shi jibril yana ciki amma ba ahlul bait bane ya akai an fahimta to wannan yana ciki to da haka zan karanta mutane su ji qala yake cewa qala jibril ya rabbi wai mala'ika jibril ya ce ya ubangiji a ta'azanu li an ahbita ila al-ardi zaka min izini in koma ƙasa la akuna ma'ahum salisan dan in kasance tare da iyalan gidan annabi karo na da fa qala Allah na'am sai Allah ya ce eh, kada azintu laka na maka idini fa habita al-amin jibril wa qala assalamu alayka ya rasulullah al-ali al-a'la sai mala'ika jibril ya sako zai samu annabi yace masa al-aliyul a'la shine Allah wanda yafi kowa da kuka yi qur'ukas salam yana kai yana gaida ka koyo kusuka bi tahiyyati wal ikram yana kebance ka da gaisuwa da mutuntawa ya kula laka yana ce maka wa izzati wa jalali na rantsi da buwaya ta da daukaka ta ma khalaqtu sama mabniyatan wala arda madhiyatan ban halicci saman nan ginanniya ba ko kasa shimfidaddiya wala qamaran muniran ban halicci wata mai haskakawa ba wala shamsa mudi'an ban haske rana mai zafi ba wala falaka ya duru wala bahar ya jiri ya jiri ban halarci wani falaki da yake juya ba ko wani teku da yake gudu wala fulkan ya sare ko wani ainihin wato jirgin ruwa da yake tafiya illa li ajlikum wa mahabbatikum sai dan san ku yace wa annabi da kuma kaunar wa qada azina li an adkhula ma'akum Allah ya mun izini in zo in shiga ma mayafi tare da ku fa hal ta azana li ya rasulullah ko za ka min izini karka fa ko yadda karfa ku abin nan fatan fa jibril an ce Allah ne mai izini a ya nemo izini daga wajen wa daga wajen Allah idan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya bada permission ai kawai zuwa ne ya faɗa ma Allah Allah ne aiko na zan shiga ciki to ce wanda aka yi zo kuma yana neman izini na bi wajen annabi bayan Allah ya ba bashi wa akwai tanakuli ko babu fa qala rasulullah fi annabi sallallahu alaihi wasallam yace alayka ya aminu wahidillah innahu na'am qad azintu laka fa dakhala jibril ma'ana alkisa shi. sai jibril ya shiga mayafi tare da wa amma ba taba jin dan shi an da yace mala'ika jibril ba shima ma ahlul baiti ne ashe ba shiga mayafin bane kawai yake sa ka zama in shiga mayafin ne to muna jiran su nan da za su shigo su danna malaka jibrilu su ce shi ma ahli ne wannan ruwaya ya zo a cikin littattafansu, su mafatihul jina na abasul ummi a shafi na 780 ya zo a ciki wannan yana ciki to mu koma littafi an gane to fa kadalika istatu ahli al-kitab haka nan qissar ahli kitab fa inna rasul adkhala aliyan lalle annabi ya shigar da ali Allah ya kara masa yadda wa fatima ya shigar da nana fatima wal hasan ya shigar da hasan wal husain da kuma husaini ta hata kisa'ihi a karkashin mayafinsa walam yadkhul zawjatihi annabi bai shigar da matansa ba a wannan lokacin wadalika wannan ya kasance ne annahunna saboda su matan annabi dama qad sabaqa an nazalat ayatu at-tathhir fihinna duk wanda bai da matsala da ƙur'ani ya san cewa dama ayar a kansu ta sauka Bai dalili annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama saboda dalilin shi kanshi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da nuzul hadhihi al-aya bayan wannan aya ta sauka qala ce allahumma haula'i ahlu baiti Allah wa'annan mutanen gidana ne fa ba anhum ar ka tafiyar da datti akan su wa tahhirhum kuma ka tsarkake su tsarkakewa fa talaba min Allah lahum sai annabi ya nema daga wajen Allah izhabar ridin a tafiyar da datti wata tsahir da kuma tsarkakawa ina batar an fahimta su dama wa'ancan matan Allah ya riga ya faɗa ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa أهل البيت وطهركم تطهيرا ولو كانت الآية تتضمن إخبار الله da aya ta kunshi labarin da Allah ya bayar tun a farko bi annahu qad zahaba anhum ar-rijs wa tahharahum Allah ya tafiyar da datin ya tsarkake su lam ya hatat lam ya hatat lam ila talab wa du'a ko lam yuhtat da annabi ba zai bukatu ba ila talab wa du'a zuwa ga neman musu wani abu da kuma yi musu addu'a akan wani abu wala qala Allah ta'ala da Allah ce inna Allah azhaba ankum ridita ai tintina ma Allah ya tafiyar da datti akan ku ahlul bait ya ku mutanen babban gida wa taharakum kuma ya tsarkake ku tsahiran tsarkake to karatu suke da dama a cikin su yadda ka san ba su da hankali yanzu da wannan ayan ne suka zo suka gina cewa ahlul baiti ma'asume ne ba sa kuskure in ka tambaye shi ka ce kowa ya san al-imamu hasan ya dauki shugabanci ya ba muawiya haka ne al-imamu shi ko mutanen iraki sun mai a sun ce ya taho da wanda ya bayar da wanda kuma ya tafi nema waye daidai a'a su za su ka amsa Ya dai su za ka sun ce masu ne ba sa kuskure wanda ya ba da mulkin shi ya haƙura da wanda bayan an ba da mulkin aka kira shi ya tafi nema waye daidai sai ka shuru ka kyale su sai su ba ka amsa wannan yana daga ciki to don haka wannan shi ne Allah ya shirya da mu yanzu ku kalli wannan ayar da ke ku gani inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt abu nawa Allah ya faɗa a ciki abu uku ne inna ma yuridu Allah abinda Allah yake nufi li yuzhiba an ar rufi ahli ahalin bayt ya tafi yadda datti akan ku mutanen babban gida sannan wa tahirakum ki tarkace ku tarkaciya wannan shi na faɗa mai nace da ayan Kur'ani ya halatta a ce wata tafi wata to da sai mu ce wacce yayi magana akan sahabbai tafi sama da wannan yace a ina ne na cika koma cikin suratul anfal zaka ga inda Allah abu biyar ya faɗa akan sahabbai su ya ce kuma nua ta amanatan min a lokacin da ya saukar da gangade a kanku saboda aminci daga wajen Allah ana yaki amma mutum ya samu nutsuwar da har yana iya gangade ba aminci bane daga gurin Allah eh kun sun yi da tashin hankali Ne kenan izu ga shi kuma ta amanatan minhu sannan wa yunzila alaikum minas sama'i ma'a sannan ya saukar da ruwa akan ku daga sama me yasa sai ce li tahirakum bi idan ya tsarkake ku da ruwa ga nan akwai tahir san ma akwai me wa yatahirakum bi sannan wa yuzhiba ankum rijza ash-shaytan akwai wa yuzhiba ankum rijza anan akwai a tanku sannan na uku ko na hudu wal yarghita ala qulubikum sannan wa yusabbita bihi min hakadan na ce inda dalilin ka shine na cewa ma asume ne to sai ka koma duk sahabbai sai ka gina su ma asume ne saboda nan abu uku aka faɗa can biyar aka faɗa to ai da bambanci ai kaza kaza sai dai mutum ya ma hayaniya kawai da haka sai malam ya ce wata jirul isharatu wato ishara tana tantanta huna anan anna masadir shi'a lallai litatafan shi'a fa yace hawa ta tattaro ruwayatin ruwayoyi hawa shine tattarowa tanussu wacce take tabbatar da cewa anna ahlal baiti lallai iyalan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akthar min 12 shakhsan wato sun fi mutum biyu. wata nussu aidan kuma tana tabbatar da cewa an ala anna hunaka mafhuman akar akwai abin da za a fahimto na daban cewa li baiti wato akwai waɗansu wa'inda suke ba sa cikin waɗannan mutum sha biyu kuma suna daga cikin ahlul baiti na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama famin hadhihi riwayati daga cikin wa'annan riwayoyi anna ummu salma lalle ita ummu salma rawiyatul hadith wacce ta ruwaito wannan hadisin kanat ta kasance mimman jallalahum annabi sallallahu alaihi wa sallama bil kisa'i ma al khamsati akwai farwayen da suka zo suka nuna cewa ita ummu salma lokacin da annabi yake addu'a ne da ta zo za ta shiga ko un musalma ko sanda zo za ta shiga yana addu'a ne ya shiga ya ce mata an ce alama kanaki ya da ta gama addu'a annabi ya bata ta shiga haitu qalat yayin da ta tace li rasulullahi alastu min ahlika qala bala annabi ya ce mata eh kina daga ciki qalat sai ta ce fa kala ne filkisa. sai annabi ya shigar da ni cikin wa cikin mahaifin amma kullum za ka waccan ruwayin ita ce wacce nuna aula suke ta zagayawa a ƙarƙashinta an gane wannan ya zo a cikin al'umda littafin shi a nema shafi na sha takwas da biharun alwa na majalisi shafi mujalladi na talatin da biyar shafi na ɗari biyu da ashirin na ɗaya da mujalladi na arba'in da biyar shafi na ɗari da tasa'in da ainihin wato takwas da kuma tafsirul burhan mujalladi na uku wannan tasirin ma yana ganin kamar akwai shi a mota alburhan fi tasirin qur'an mujalladi na uku shafi na ɗari biyu uku da ashirin da da ɗaya manaqibul imam amirul na alaihi salam kenan da muhammad bin suleiman al-kufi mujalladi na biyu shafi na ɗari da da hamsin biyu. wannan ruwayar ko duk ta so cewa an saka ummu musulma a cikin mayafi amma sai kaga ba sa ba sa ambatan wannan ruwayar. to su ahlus sunna yana daga cikin wato usul din shine aljam'u bainan nusus idan Allah yanzu a Qur'ani ya ce wa annabi laisa alayka hudahu walakin Allah ya hadi sannan yazo ya ce wa annabi wa innaka tahdi ila siratin min bai wa yanzu in zo in dauki aya daya in yi watsi da ita dole sai dai mu yi aljam'u bainan nusus mu haɗa tsakanin wannan ayar da kuma wannan min aya sai maga me ma'anan wannan ayar me ma'anan wannan ayar shi yasa idan kuka koma hadisin muslim da zamu zo kan shi nan gaba hadisin zaid bin arqam to za bayani kwatankwacin wanda yake da alaka da wannan wa fi riwayatin a wata riwayan annahu sallallahu alaihi wa sallama shi annabi qala yati allahumma ilayka ana Allah gani zuwa gare ka wa ahla baiti da kuma mutanen gina la ila nari ba zuwa ga wuta ba fa qultu ya rasulullah sai ta ce sai nace ya manzon Allah wa ana ma'akum ina tare da ku fa qala sai annabi ya ce wa ke ma kina tare da mu matar shi wannan ya a cikin biharun anwar na majalisi a mujalladi na 25 shafi na 240 da kuma mujalladi na 37 na da shafi na da kuma a mujalladi na 30 da ainihin wato tara da mujalladi na talatin da takwas a shafi na ɗari hudu da biyu da kuma al'amali na tsosi a shafi na ɗari da talatin da ainihin wato shida wannan duk ya zo a ciki wa anil hasan daga Hassan annahu qala ya ce anil husaini daga husaini annahu qala ya ce ba da an jama'a wala dahu. bayan ya tara 'ya'yansa wa ikhwatahu da 'yan uwansa wa ahla baitihi da mutanen gidansa wa nazara ilaihim ya kalle su fa baka sai fashe da kuka sa'atan na wani lokaci fa qala sai yace Allahumma inna itratu nabiyika ya Allah mu wato itira ne na annabinka da haka idan aka kalla a nan wajen an ce al'imamu hassan da ya tashi al'imamu hussein ya tarawa ‘ya'yansa da ‘yan uwansa ga baki ɗaya da kuma mutanen gidan shi ga baki ɗaya sannan ya kalle su ya ce allahumma inna itiratu nabiyika falam yahsuru al-husayn al-itrata fi nafsi da haka al-imam ya tashi bai ce shi bane itara shi kadai wa fi waladihi kuma bai takaita ikira ba akan ɗansa wa kenan zainul abidina ali zainul abidina bal ba wannan ba amma mallafsa ya kawo lafazi ga mamme kenan yan uwan shi raguwan ƴaƴan da ali bin abi talib ya haifa wanda uba suka hada uwa uwa da tashi Suma mai suma. su ne dan haka sai yake cewa amma mallabda lisa'in man kana ma'ahu ya ga mai lafazin ga sauran wanda ke tare da shi min ahli baitin nabi daga cikin mutanen gidan min ahli min ahli bait daga cikin mutanen ahli baiti eh, radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda wa an zaid wato bin al-arqam ko wa an zaid bin ali daga zaid dan ali bin al-husayn annahu qala yace ana mu ana min al-itrati ni ina daga cikin itra wa kadhalika qala abna'u muslim min aqil haka nan ƴaƴan muslim bin aqil suna daga cikin itra wannan yana daga cikin tambayar da zan sa ku yi duk dan shi'a nan gaba akan in ya kawo annabi ya ce kitaballahi wa itrati ka tambaye shi daga cikin tambayar da zan kawo me yake nufi akan wannan an gane da shi yasa ko ga babu fahimta ta addini mafi kyau a duniya irin kamar Allah ya taimake ka ka fahimci Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da haka sai zamanto wannan aqil din mu dama iyalan shi a wajen mu suna daga cikin ahlul baiti ana gane iyalan Abbas haka iyalan Jafar haka sannan iyalan Ali bin Abi Talib haka wannan ya zo a cikin littafin wato a biharun anwar na majalisi sannan waje a fi ruwayati shi'a ya zo a cikin ruwayoyi na shi'a annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi fi hadithin saqalaini nafsihi a cikin wannan hadisin da ke maganan nauya ya guda bi kansa ba'a da an kala bayan annabi ya ce inni tarikum fikum saqalaini zan tafi zan ban muku nauya ya guda bi alhadith ila lahu sai aka ce wa annabi faman ahlu baitika suwaye mutanen gidan ka qala sai yace ali ali wa ali jafar wa ali aqil wa ali abbas wannan fa ba fa a littafin shi'a ba fa a littafin sunna ba ba a littafin sunna bane a littafin shi'a haka abin yake ana gane kenan yadda ake da wa'annan ruwayoyin a sunna na cewa ahalul bait sune ali ali da ali jafar da ali aqil da ali abbas akwai a shi'a ko babu amma in kana neman mutanen da Allah dama ya ce afa tu'minuna bi ba'd ba kitabi wa na bai ba? to ka neme su shi yasa duk abin da yayi musu dadi a addini shi suke dauka abin da ya saba musu ajiye shi suke wannan ya zo a cikin biharul anwar na majalisi a majalladi na 20 da ainihin wato uku shafi na 150 ko shafi na 115 da mujalladi na 25 shafi na 237 da mujalladi na talatin da biyar shafi na ɗari biyu da sha ɗaya da shafi na ɗari biyu da ashirin da tara da kuma kashfin gumma na irbiri a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari arba'in da hudu wa ƙala aliyu fi zubairu aliyu ya faɗa wa zubairu bin al'awwa mai ce ma zala zubairu rajulun minna ahlul baiti zubairu bai gushe ba a wajenmu yana matsayin ahlul baiti ne shi ma haka ya zo a cikin biharun anwar wa kaza qawl as-sadiq hakanan wato maganan as-sadiq wa kenan Jafar sadiq li akthar min wahidin min ashabihi ga mutun ba ma dai ba daga cikin ɗaliban shi yace innahu minna ahlul baiti wannan a matsayin mu yana matsayin ahlul baiti ne wa hadha al-baqir ga Muhammad al-Baqir nan ya kula li Sa'd bin Abdul Malik yana fada wa Sa'd bin Abdul Malik wa huwa min bani Umayya yana daga cikin bani Umayya yanci anta umawiyyun kai kana daga cikin ƙabilar banu umayya minna ahlul baiti kuma kai a wajenmu kana matsayin ahlul baiti wa an sallallahu alaihi wa sallama ya zo daga annabi qala yana cewa alaikum bis wa ta'a ku zamanto masu ji masu biyayya lissabiqina ga wayanda suka gabata min itrati daga cikin itrata fa innakum fa innahum yasuddunakum anil baghi dun za su kange ku daga ainihin wato zalunci ko bata wa yahdunakum sannan za su shiryar da ku ila rashid zuwa ga ainihin wato shiriya wa yad'unakum ila al-haqqi kuma za su kira ku zuwa ga gaskiya fa yahyawna kitabi za su rayar da ainihin wato littafina wa sunnati da kuma sunnata wa yamituna bid'a kuma za su ainihin ko za su ainihin wato kashe bid'a wannan ya zo cikin biharin anwar shi ma a mujalladi na 16 shafi na 375 to shine malam yace walau aradna da mun yi nufin an na tahaddasa mu tattauna an mafhumul isra akan me mafhumin isra to fa inna na to tattaunawan mu fa tsulu zai tsawo walakin hadhihi alqulasatu wannan wato summarizing ne tubayyinu zata zata maka bayanin anna mustalahi al-isra na itira inda a immata ahalul baiti a wajen shugabannin ahalul baiti wato lam kun mahasuran fil a'immatil ithni a shari'a ba a takaita shi akan mutum goma sha biyu ba wa kama kila kamar yadda aka faɗa sai aka ce ahalud dari adra bi mafi ai wanda yake zauna a cikin gida yafi kowa sanin wa sanin gidan ba haka bane to sai istidlal shi a bi hadisin sakalaini dalilin da shi a suke kafa hujja akan hadisin ne sakalaini nauyaya guda biyu to nan ne yanzu nan wajen akwai wayannan littattafan idan ana kallo wayannan littattafan ga baki daya wannan alkafi ne usulul kafi ga usulul kafi ne wannan tahdhib wannan man la yahdhurul faqih ne wannan ga kuma sunansa ainihin wato tahzibul ahkam wannan kuma alistibsar istibsar wayannan littattafan guda hudu da kuka gani a hadisi su ne matsayin littattafai guda shida a wajen ahalis sunna ba muna da bukari da muslim ba da tirmizi da nisa'i ibn maja abu dawuda su wayannan su ne matsayin wayannan littattafan a wajen littattafan shi'a kafin mu shiga cikin abin da ya shafi istidlalin su da wannan hadisi yanzu wayannan littattafan idan ka hada su na hadisin nan suna da wajen hadisai dubu arba'in da wani abu amma wa'annan littattafan guda hudun nan abinda zai ba ku mamaki a ciki ga baki ɗaya wa'annan tarin littattafan idan kuka haɗa su hadisan da annaba aka ce ya faɗe shi da bakinsu ga baki ɗaya guda biyu ne hadisan da kuma al'imamu jafaru sadiq ya ruwaito a cikin wa'annan littattafan sun kai hadisi dubu tara da da ɗari biyu sha tara jafaru sadiq wanda in kuka ga daga ali bin abi talib sai al'imamu hassan sai al’imam hussaini sai ali zain al'abiri ne sai jafaru sadiq to maganganun al’imam jafaru sadiq a cikin waɗannan littattafan guda hudu sun kai hadisai dubu tara da ɗari biyu da sha tara kuma sannan a wajensu maganan al’imam jafaru sadiq da maganan annabi duk ne ba bambanci kuma na ba ku a samun wayannan littattafan guda hudu guda shida guda hudu nasu duk ɗan shi da kuka sani a nan garin malami ne ku ɗauki wani daga cikin littafin wanda yake da shi ku je ku same shi ku ce dan girman Allah ya nuna muku ruwayar na na Fatima a cikin littafin kakkaf wayannan littafin babu hadisin na na Fatima ko ɗaya a ciki ko ɗaya babu a ciki a daidai lokacin da a cikin littafin sunna wayancan guda shidan da na faɗa da irin su musnad na al-Imam Ahmad na na Fatima tana da ruwayar hadisai da suka kai guda goma sha ɗaya al'imamu ahmad a cikin musna shi kaɗai ya ruwaito hadisan na na fatima guda bakwai da wanda suka ruwaito guda goma sha ɗaya da wannan ko ɗaya babu don allah zuwa suka yi ƙoƙari kuma dalilin da ya sa ana na fatima hadisan ta ba su yawaita ba kar ku manta bayan annabi ya bar duniya ba ta daɗe ba wata shida da ɗan kwanaki ta koma zuwa ga allah to amma tare da haka wannan ƙadiyyar na daga cikin matsalolin da suke cawai ana kin ahlul baiti saboda aya sunna ba littattafan ahlul baiti ba hadisan ahlul baiti a cikin littattafan sunna to ga littattafan nan nan ina jiran nan da ko sako ne ya kai mun dan shi'a ya faɗa mana hadisin na na fata a cikin usulul kafi ya faɗa mana a cikin wa'annan littattafan guda hudu ali bin abi talib gabaki ɗaya hadisan da ya ruwaito a nan hadisai ne ba su wuce hadisi 690 ba amma a cikin littattafan mu na sunna Ali bin Abi Talib yana da ruwayar da ta kai 1583 da wanda ya ruwaito 1583 da wanda ya ruwaito 690 waye fi kokari dan Allah ai ba za ma ka hada ba Abubakar kuma Siddiq Allah ya kara mai yadda gabaki ɗayan ka tattare hadisan shi 210 ne sai da na Umar shi yake da 797 sannan usman shi yake da ɗari uku da sha uku amma wannan bai sa ba sa faɗa sai ce wai ba a ruwaito a littattafan hadisan bai ce yanzu da hadisan ali bin abi talib da nawa abubakar da na umar da usman suwa suka fi yawa a littattafan sunna na ali dan nashi yana da 1583 shi kuma abubakar 210 ne umar 797 sai da na usman 313 nawa suka fi yawa idan ka haɗa su su ukun duka ka tattare hadisansu hadisan da ali bin abi talib ya ruwaito ya fi hadisan abubakar da umar da usman yawa sannan idan ka dawo a cikin waɗannan littattafan guda hudu al-husaini bin ali al-husaini dan al-imam ali yana da hadisai gabaki ɗaya guda 21 ne a ciki waɗannan littattafan guda hudu a daidai lokacin da a cikin littattafan sunna yana da hadisan da sun kai 35 musulun na al-imam ahmad kadai ya ruwaito hadisai guda goma takwas. al-husaini dan ali bin abi talib a cikin waɗannan littattafan gabaki ɗaya yana da hadisai bakwai ne duk ihun nan da kai suna sai akan al’imamu husaini to wayannan littattafan da ke gabana gabaki ɗaya hadisan al’imamu husaini ƙwaya bakwai ne a ciki a daidai lokacin da hadisan al’imamu husaini da ke cikin littattafan sunna yawan su ya kai hadisi arba'in da uku. dan girman Allah da mu da su waye yake kaunan ahlul bait an fahimta yi. to mu je littafi istidlalu shi'a kafa hujja shi'a bi hadisin saqalaini da wannan hadisin na nauya ya guda biyu istadalla shi'atul ithnay shari'a yan shi'a masu shugabanni guda goma sha biyu sun kafa ainihin wato hujja mun ce dama za mu faɗi wa'annan a'immatul ithnay ashariya din ku guda goma sha biyu to yana da kyau watakila ko a rubuta yanzu ko kuma mutum ya tashi ya je ya bibi karatu an gane dan ya rubuta su ya rike su mutum na farko shine Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ana ce masa al-murtada laqabin sa ana ce masa amirul mu'minina an haifi sayyidina Ali kafin hijira na da shekara 30 da kafin hijirar annabi 23 ya rasu hijiran manzon Allah na da shekara 40 ya rasu ya bar duniya mutum na biyu ana ce masa alhassan bin ali alhassan bin ali laƙabinsa ana ce masa Arziki, sana ana ce masa almustaba an haifa sa hijira na da shekara biyu ya rasu hijira na da shekara hamsin mutum na uku shine al-husaini bin ali alkunyarsa ana ce masa sayyidu shuhada an haifi al'imamu husaini hijira na da shekara uku ya rasu hijira na da shekara 61 sannan yana da kyau mu gane da al'imamu hassan da al'imamu husaini ba fara na ya ka haife su ba al'imamu hassan shi ne babba al-husaini shi ne wa tsakaninsu akwai shekara ɗaya amma mu yanzu saboda ƙaunar da muke wa mutanen nan in aka haifin maka ya'ya guda biyu lokaci ɗaya sai ka samu hassan dawa wasu da dama ma sun ɗauka tun asali can ma tagwaye ne tare suka zo duniya an gane da haka al-husaini tasgiri ne na hassan ba kuna yin sarfu ba duk ɗalibin sarfu dama ya san akwai tasgiri kamar kalamun ɗin nan ba ana cewa kulaimun ba umar ana cewa umai ko kuwa madarasatun a ce mu dairasa ai karamin makaranta kitabun a ce kutaimun to haka Hassan da aka haifi husaini sai aka same husaini tasgiri nawa amma ba rana ɗaya suka zo duniya a wancan zamanin babu da wuya ka samu hasana da husaini an gane amma saboda kaunar da ake musu an haifi 'ya'ya mata guda biyu maimakon hassan da husaini sai a sawa hassana da husaina a wancan lokacin alikaiwa ake samu idan mutum yana so a haifar masa ya mace ya ɗa namiji ya sa ali in ba a samu ba in aka haifi mace sai sa mata aliya saboda ƙaunar da ake wa mutanen gidan manzon Allah amma su sun zo da wai za su koya wa mutane kaunar ahlul baiti ne to wannan dai kun ga ita ce irin kaunar da duk wayannan littattafan ba hadisin na na Fatima ko dai a ciki Allah ya shirye da mu mutum na hudu shine Ali ibn al-Husayn ana ce masa Zainul Abidina sannan ana masa laqabi ana ce masa As-Sajjad an haifi Ali Zainul Abidina hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 59 mutum na biyar shine Muhammadul Baqi ana ce masa Muhammad bin Ali laƙabinsa ana ce masa muhammadin baƙin ana masa alkunya a ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara hamsin da bakwai ya rasu hijira na da shekara ɗari da sha hudu mutum da shida shi ne jafar bin muhammad ana ce masa asadik shi ne jafar sadiku ana ce masa abu abdullahi ɗazu na faɗa gurin karatun mata na ce yadda jafar sadik yake jika ne ta ɓangaren sayyidina ali ta bangaren uba haka yake jika ne ta bangaren sayyidina abubakar ta bangaren kuwa amma mutanen nan saboda ba su da kirki kuma ku zo ku zage kakan mutum kuma ku ce kuma goya bayan shi a ina yake wannan an haifi jafaru sari hijira na shekara 83 ya rasu 148 mutum na bakwai shine musa bin jafar musa bin jafar shine na bakwai ana ce masa alkazir alkunyarsa ana ce masa abul hasan ana ce masa abul hasan al'awwal ana ce masa abul hasan al-madi sannan ana ce masa abu ibrahim an haife shi hijira da shekara 128 ya rasu shekara 183 sannan mutum na takwas shi ne Ali bin Musa Ali bin Musa ana ce masa ar-rida lakabinsa alkunya ana ce masa abul hasan sani an haife shi hijira na da shekara 188 ya rasu hijira shekara 203 mutum na tara shi ne muhammad bin ali ana ce masa aljawad ana ce masa abu ja'far sani an haife shi hijira na da shekara 195 195 ya rasu 220 sannan mutum na goma shine Ali bin Muhammad Ali bin Muhammad ana ce masa alhadi sannan ana ce masa al'askari ya rasu an haife shi hijira na da shekara 212 ya rasu hijira na da shekara 254 mutum na goma sha ɗaya shine alhassan bin ali ana ce masa al'askari shine za ku ji suna cewa hassan al'askari ana ce masa alkunyarsa abu muhammad an haife shi hijira na da shekara 232 ya rasu hijira na da shekara 260 mutum na goma sha biyu shine muhammad bin hussein to wannan muhammad bin hussein shi suke ce masa almahadi alhujja alƙa'im alga'im almuntaza to wannan shi suke jira shi kuma wannan za ka dai ta littattafan duniya in ka duba sai dai a ce maka an haife shi da na shekara 256 yaushe ya mutu sai suka ce a'a an biyo shi za a kashe shi ya ji ya shiga wani ramin bera a iraki yanzu yana can da ya tashi zai tafi wannan ramin beren a iraki ya shiga sardab ne kogo ne isanin ilahi zahir ya ji nan kuma da zai tafi a wata jaka a hannun shi sunan jakar jafaru akwai ilimin awali na wal'asiri na cikinta akwai zabura akwai injila akwai attaura akwai akwai alƙalam akwai lohul mahfuz Allah ne kaɗai ba a ce yana cikin jakan nan ba to sannan wannan jakar ƙur'anin gaske wanda Ali bin Abi Talib ya rubuta ya kawo wa sahabbai suka ki karɓa to ya ba mahadi mahadi yana kan a hannun shi da haka nan gaba mahadi idan ya tashi to zai zo da sabon wancan ƙur'anin shi yasa mutanen mu da dama kamar yadda wani ɗan'uwa uwa yake faɗa matsaloli irin waɗannan karanta su ya kamata kai ba labari ba domin da dama daga cikin mutanenmu sai wani zai ce an ce yan shi'a suna da sabon ƙur'ani. sai wani zai kare ta ce ƙarya ne in an isa ƙur'anin da aka ce suna da shi sabo a fito da shi to ba haka magana ta kyau. Abin da suka ce a aqida su da ke na hannun al'imamu mahadi mahdi kuma suna jiran ne idan ya tashi fitowa ya fito da wancan ƙur'anin na gaske amma wannan ƙur'anin ta akwai canje-canje akwai rage-rage akwai ƙare-ƙare a ciki duk malamin da a shi aka gabe faɗi wannan magana banarin tsira Allah sai dai ya faɗe ta kawai saboda ƙiya domin su sun faɗa sun ce nan ƙobatin na addini an gina shi akan ƙiya ne me ya ƙiya in bayyana maka abu da baki wanda ba shi ba ne a zuciyarka sun ce nan ƙobatin na addini akan ƙiya ya gina shi yasa mutum sai ya je neman aure ana zargin shi da shi a wani mai rantsuwa a wajen rantsuwa sai ya ja maddi ya ce billahi lazi la ilaha illahu shi ba dan shi a bane kuma wallahi sai daga baya sai kaga ta bayyana cewa dan shi an ne abu ne mai sauki wannan shi ne taqiya shi yasa sai mutum ya je neman aure ya tabo ya koyi ya tabo koyi aqida sa an aqida ka ta kirkice shi zaka je kana koyi koyi ne yanzu duk wanda naji neman ishi ko yar gwalci ai ya san dan izala ne ni in ka bani ka bani yarka in ba ka bani ba ka riki amma baka isa ba don na zo neman yarka ko ya ma akida ta ce a akida ta ina baka isa ba gaskiya an gane to in kuka ji mun ci a immatul isne a shari'a to wayannan sune mutanen da muke ne an gane wannan tashar da kuke gani an sa mata suna alwulaya to nan gaba za mu zo mu magana abinda yin shi'a suke nufi da wulaya waɗannan mutanen sha biyu da muka faɗa dole ku yadda bayan annabi su Allah ya nada sahabbai kwacewa suka yi to yadda da cewa Allah ne ya nada su yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin haji yana gaba da kalmar shahada to shi suke ce ma alwilaya naka wannan tashar da kuke gani alwilaya abinda take nufi kenan Allah ya nada wasu mutane guda goma sha biyu su za su shugabanci bayan annabi kuma yadda da shugabancinsu yana gaba da kalmar shahada duk waɗannan maganganun da nake muku ga littattafan nan yanzu a gabanmu su usulul kafi da waye da waye wallahi in ka ji abin da suke faɗa akan imamancin nan abin sai ya baka mamaki Allah ya shirye da mu to shine malam yake cewa istadalla shi'atul a shari'a. yan shi'a wayanda suka ce an nada wayannan shugabannin guda 12 hadana Allah wa iyyahum Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da su bi hadithin da hadisin da da'afahu kasirun min ahalil ilmi da yawa daga cikin malamai abuta ilimi ma sun ce hadisin bai inganta ba an gane min ahalin sunnati daga cikin ahalin sunna wa huwa shine taraktu fikum na tare zan bari a cikin ku ma in ma in bihi abinda in kuka riko da shi lan tadillu ba za ku bace ba sai annabi ya ce kitaballahi wa itrati littafin Allah da kuma itirata da yace itirati sai yace ahala baiti mutanen wa me yasa da yace wa itirati ahala baiti saboda a can baya mun faɗa muku kalmar itira tana daukar ma'anoni da yawa to tunda tana daukar ma'anoni da yawa larabawa sun saba ana isti'malinta sai ta kaita kalmar itira yana nufin me ahala baiti to yanzu na farko dai wannan hadisin shi kan shi malamai da dama sun da'afa hadisin cikin malaman ahlus sunna amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yana daga cikin malaman da suka inganta hadisin ku duba gashi nan a ƙasa Kada akhrajahu at-Tirmidhi fi kitab al-manaqib al-Imam at ya rawaito wannan hadisin a cikin kitab al babu manaqib ahli al-baiti babin da ke maganan matsayin ahli al-baiti hadisi na nawa 3786 wa fihi a cikin isnadin hadisin akwai Zaidul zaidul almadi wa huwa munkirul hadis wannan mutumin idan ya rawaito hadisin munkirul hadis ne ya zo a cikin al-mu'jam al-kamil lit a mujalladi na uku shafi na 180 sai tamanin. ce wa qad sahaha al-haditha bi lafzi ya inganta hadisi da lafazin wannan wa itrati ahli baiti suwaye qillatun min ahli ilmi kadan daga cikin malamai ma'abuta ilmi kal allama muhammad nasiruddin al-albani kamar shek Muhammad Nasir albari Albani ce wannan hadisin ya inganta allazi sawfa nubayyinuhu sawfa nubayyinu mafhumahu sadda sanda zamu bayanin mai hadisin ya kunsa na ma'ana lil hadisi fi hadhihi risala a cikin wannan risala sha Allah to wanka tashi zaka wa mutum raddi in ya kawo abin da bai tabbata ba to wani lokaci cikin ka na raddi to ka ce mu kaddara ma in abu ya inganta to zan baka amsa ta fuska kaza shi ya sa babin mamaki ba ne akwai wani yanayi idan kuka ga mutane na zagin shekul islamu bin taimiyya ya cancanta a zage shi saboda lokacin da ake munazara da Usmanu khamis mai littafin Hukubatun min ya ce wa tijjari samawi ce wai malaman suna zagile ne ba su san karatu ba sai tijjari samawi da ya faɗi wannan magana sai Usmanu Khamis ya ce masa inda a ce ibnu matsahir alhilli yana da rai da shi zan ce maka ka tambaye shi ya faɗa maka karan da suka yi da ibnu taymiya shi zai faɗa maka malaman sunna na da karatu ko ba su da karatu inda littafi kwaya ɗaya rubuta bai wuce girman wannan ba da ibnu taymiya ya tashi zai yi raddi sai da mujallali tara akan shi yana mai raddi ya sa min hadu sunnatin nabawiyya fi naqd kalam shi'a wal adariya to da zo a cikin min hadu sunna idan ya tashi in ya kawo abu to irzamin da yake masa yace zan baka amsa ta fuska ashirin sai ke ka jira fuska ta ɗaya da kace kaza in mun kaddara kaza kaza ne kaza ne da ma to shi yasa idan mutum ya ce maka ibnu taymiya ya ce a cikin minhajus sunna ka ce ya karanto me ya faɗa saboda littafi ne da yake raddi ga wani yana ilzami idan ko mutum laddi yake ma wani yana masa ilzami akan maganar da ya faɗa in ka je ka ɗasko maganar shi ka datse mata kai ka datse mata ƙafafu, ba yadda za a gane me ya faɗa an gane nan wajen duk wanda yanzu aka ɗauke shi aka cire mai sai aka cire mai ƙafafu aka bar to in aka tafi aka bar shi ba ƙaramin wanda ya san shi bane zai zo a gane shi saboda ba kai to dan adam an mai haka ba za a gane shi ballantana maganar wani to haka suke wa maganganun shekul islamu bin taymiya shi yasa sai a ce masa makiyin ahlul bait ne nawasil ne sai a ce masa kaza sai a ce masa kaza an gane to tambayar da zaka yi wa mutum na farko ka ce ka sallama hadisin ya inganta amma tambaya ta farko man humul itiraf suwaye itiraf ba annabi ya ce kitaballahi wa itirafi ala baiti ba to ka ta mai tambaya suwaye itiraf sai ya gama maka bayanin ikirar sannan ka ce masa ma sifatu ma hiya sifatu ce ne sifar su ikira din nan ita ce tambaya ta biyu sannan tambaya ta uku ka tambaye shi su ikiran nan da annabi nan ya ce lahi wa ikirati yi tamasta ku بالكتاب بأن يتمسكوا بالكتاب an أم بالكتاب فقط shin su ikiran nan an umarce su da su bi alkur'ani da sunnar annabi ko ko a su qur'ani kadai aka ce su bi su ba za su ba annabin ba sai dai a bi su sai ba ka amsa sannan tambaya ta hudu ka tambaye shi kaifa na nattabi'uhum wa kaifa na natamassaku bihim ya zamu bi shi ya zamu riko da su sannan tambaya ta biyar a cikin karkashin itira din nan shin wahal yadkhulu fil itirati ali hasan shin a cikin itiran nan iyalan Hassan za su shiga ko ba za su shiga ba iyalan Abbas za su shiga ko ba za su shiga ba iyalan Jafar za su shiga ko ba za su shiga ba domin na faɗa muku na ce babban inda rigimar take ba su da suka tashi sun taƙaita itiran nan a mutum goma sha biyu da haka a cikin ƴaƴan wa al'imamu Hassan babu ahlul bait a gurin su ko ɗaya da haka ƴaƴan Husaini ne suka cancanta a bisu amma ɗan Hassan bai cancanta a bishi ba ana gane to shi ne abinda mu ba mu gane ba shin itiran nan da annabi yake magana na na fatima kowa ya dai san a cikin yayanta akwai al'imama hassan dawa shin kana nufin 'ya'yan husaini ne kadai banda 'ya'yan hassan in ka ce 'ya'yan husaini kadai za a banda 'ya'yan hassan to dalilin muke banka ƙurin hatu burhanakum in kuntum ne? in ko ka ce ƴaƴan Husaini kaɗai za a riƙe ba ka da dalili ka ga malam addinin san zuciya ka ta da shi to me yasa suka matsa jiya a nan mun yi magana ina ganin ko a wani guri cewa an yi yaƙi da aka je farisa aka rugurguza daular farisa a lokacin sai da na umar an kamo bayi cikin bayan da aka kamo 'yar sarkin garin yana da ke mutane su gane addinin nan na shi'a yana da alama hadda bangaranci cikin bayan da aka kamo a farisa akwai 'yar sarkin garin a wannan lokacin kyakkyawa ce an zo madina da dama daga cikin sahabbai suna so sai an ba su ita a matsayin baiwa sayyidina Umar ce ba zai ba kowa ba Husaini zai ba jikan manzon Allah wannan baiwar da aka ba Husaini jikan Annabi Muhammad ita ta haifi Ali Zainul Abidin to sai ya zaman to daga nan sai suka dace tunda Ali Zainul Abidin da ne nawa na Husaini ita kuma bai wannan ita ce mamarwa ali zain al-abidin to dukkan dan da ba ta ali zain al-abidin ya fito ba sai suna daga nan sai suka yi fashin ƴaƴan hasan baki ɗaya mu kuma har yanzu amsar da kuka kasa ba mu dalilin da aka lizumtawa al'umma riko da 'ya'yan husaini banda 'ya'yan hasan shi muke nema ku baya an gane sannan tambaya ta gaba ku tambaye mutum ka tambaye mutum halin nabi sallallahu alaihi wasallama amara bit tamassuk bil ittadati annabi ya yi umarni ne a yi riko da itira ta hanyar ban karantawarsu an bil ibadatin itirata ko ya umarni ne a bauta musu yanzu jiya jiyan nan na ga wani bidiyo bayan mun tashi karatu da daddare wani dan shi'a yana faɗa cewa al'imamu husainin nan ya fi annabawa ulil min minar rusul ga baki ɗaya ma har annabin ya fi shi bidiyon yana nan in wata munasaba ta kama mu haska mutane su gani za mu haska guluwi wuce gona da iri sannan ka tambaye ɗan shi'a man awwalu man banal husainiya min ahlul bait wane ne cikin ahlul bait kan a duniya ya fara gina husainiya ina ba duniya sana da husainiya ba kuma ba ba ba ba ba hasaniya sai husainiya to ka tambaye ta a duniya kakaf wa ya fara gina husainiya a cikin ahlul bait da aka samu wannan wani abu ne wanda yake kirkirar shi aka yi bai cikin addini a in mana ahlul baiti ka kabbasa san wannan abin ba Allah ya shirye da mu wadannu sai suka yi zaton cewa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi akwai amrun bit tamassuki bil ikrati an yi umarni da a rike ikra wa hum 12 imaman sune imamai guda 12 da muka faɗa yanzu wa anna hadal wannan hadisin dalilun dalili ne ala annahum awliya awliya al-amr sune wato wanda suka yi kamata su jibinci al'amari ba da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayan annabi wa annahum al-khulafa kuma sune khalifofi ba'dahu bayan annabi wal wajibu kuma sune wanda ya wajaba ittiba'uhum abisu kuma na faɗa a munasabobi da dama na ce abu uku kaɗai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a ba Qur'ani abu na biyu na farko ittiba'ullahi wa anbiya'u bin Allah da kuma bin annabawan Allah Allah zai kalla annabi Ibrahim ya ce kul sadaqallahu sai ce fattabi'u millata ibrahima hanifa shi kuma annabi Allah ya sha faɗa ayoyi a Qur'ani da dama yana cewa abi shi abu na biyu sai ittiba'u ma anzalallahu shi yasa Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana abu na uku sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansar shi yasa Allah sai yake wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar sai yake wallazina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu an gane to dan aka sai ya zamanto biyayya ga ikrayi zai shiga dimna ne na karkashin biyayya ga al-muhajirin wal mi domin a cikin wa'annan bangarorin akwai muhajirin dan Ali bin Abi Talib ba da shi aka hijira aka tafi Makka ba ina ba ta an fahimta wala yajuzu ittiba'u ghairihim bai halatta abu ba in ji su kenan bal inna ruwayati abinda ya zo daga ruwayoyi anil a'immatul ithni ashara daga imamai guda goma sha biyu nassar ta tabbatar ala kufuri ala kufurin munkiri imamatihim akan kafircin duk wanda bai yarda cewa su Allah ya nada ba wa hadha inda ulama shi'atil mutaqaddimin wannan a wajen malamai na farko farko a wajen in shi'a kenan amma inda mutaakhirihim amma wajen wanda suka zo a ƙarshe ƙarshen nan fa innahum za'amu su sun faɗi cewa annan munkiril imama mutumin da ya inkarin imamanci mun ce imamanci shine wilaya wilaya shine min imamanci imamanci shine ka yadda wa'annan mutanen guda goma sha biyu da muka faɗa to su Allah ya naɗa su za su yi kalifanci bayan annabi shi yasa shekul islamu bin taymiya ya ce wallahi idan mutum hankalinsa ba ya samu matsala ba babu yadda za a iya yin shi'a an gane saboda ta yaya Allah zai nada wani ya ce ya yi gafi waɗanda Allah ne ya nada sai ke su su shin labari annabi yake barawa ko Allah ya bada labari ya ce ke sun idan sun ce Allah ne ya nada ya bada labarin za su daga ran da ya tabbata ba su ba labarin Allah ya zama ya zama ƙarya to kuma bai yi wa Allah ya ce abu zai faru annabi ya ce zai faru bai faru ba ba zai taɓa yi ba ba to Allah ya naɗa wasu ya ce su sahabbai suka koma gefe suka naɗa abubakar da umar da usman daga ƙarshe aka kada naɗin Allah naɗin sahabbai don girman Allah hankali ya kamata ya karɓi wannan abu bayan shi Allah yake faɗa yake cewa ƙulin lahun malikal mulki tu'til mulka man sha'u. wa tanzi'ul mulka ta وتعز من تشاء وتذل من تشاء da الخير sannan annabi ya naɗa wani Allah ya naɗa wani sannan a koma gefe a kara na dan Allah don Allah hankali ya kamata ya karɓi wannan da'awa bai yi wa? an gane to in wannan wulayar da ko gani na faɗa muku ma'anarsa ne yadda da imamancin mutum goma sha biyu shi ne alwulaya shi ne al'imama kuma wannan tana cikin rukunnan imanin su guda biyar sannan tana cikin shika shikin musuluncin su guda nawa guda shida domin na faɗa a wajen karatu yanzu na ce kada wani ya ɗauka rikicin musulmi da shi a rikici ne tsakanin musulunci da shi a wallahi rikici ne tsakanin musulunci da wajen musulunci domin na ce 'yan ɗariƙu duk yadda muka saba da su a asali a addini to a usul na addini ba mu saba da su ba rukunnan imaninmu guda shida din da ka samu dan dariƙa a duniya shi shine imani da shi a matsayin rukunin imani an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wayannan sune kuma mu na mu rukunin imanin Allah ya faɗi guda biyar ayoyi guda biyu ya ce laysa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin sannan ya sake faɗa a suratul nisa'i yace ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan mubina kaddara kuma ayoyi suna nan da yawa kama su shi a rukunin imanin su guda biyar at-tauhidu al-adlu an-nubuwa al-mi'at sai al'imama wannan ku ɗauka cewa a'a wai saɓanin shi'a da musulmi kamar bambancin mazhabar malikiya ne na shafi'iya ne walla ba haka matsalar take ba a usul na addini ma abinda ka rike daban abinda suka riƙe daban to sannan shika-shikan musuluncin musulmi guda biyar ne an ta shahada Allah ilaha illallah ko wa anna muhammadan sai as-salatu az-zakatu as-sawmu al wayannan su ne shika-shikan musuluncinmu na shi'a kuma sun ƙara sun ce an gina musulunci akan abu guda biyar sai suka ƙara na shida bayan sallah da zakka azumi aikin hajji sai suka ƙara da alwulaya wannan su ne shika-shikan musuluncinsu guda shida to kuma na faɗa na ce tun da na fara karatu har zuwa yanzu ban san wata matsala ba da musulmi aka yi daidai da su tunda dama suka kalli usul na imani na ragowar mutanen duniya nasu shida ne su sai suka mai da nasu biyar da suka kalli shika-shikan musuluncin musulmin duniya guda biyar ne suka tsara na ɗaya zama nawa shida to wanda ba ku haɗu da shi ba a usulun di na shi daban naka daban a ina za ku haɗu kuma ba inda za ku haɗu sau da a daina yaudarar mutane kuma su 'yan shi'a su ya kamata su tsoron Allah su fito da kansu a mutane bayanin usul din addinin wanda ya ga dama zai shiga ya je ya shiga wannan karatun da ake yin abuta a haska wasu abubuwa abin da ya samu ke karatun sun ce ba sa zagin sahabbai ne da sun yadda suna yi aqidar mu aqida ce ta zagin sahabbai wanda ya ga dama zai karba ya karba wanda bai ga dama ba zai karba to shikenan sai mu kyale su sai ta bayani da kansu amma cewa suka yi ƙarya suke an musu an musu ne su ba su faɗa ba ina fatar an fahimta sai ya ce ammal muta'akkirihim fa innahum za'amu su sun faɗi cewa annan munkiril imama duk mutumin da ya masa wannan imamancin la yukfaru ko la yukfaru ba a kafarta shi illa idan ƙasa da inkariha sai idan ya nufaci musata juhudan wato musu ne ba a da subutu dalilin shari'i kaɗa'i bayan dalili na shari'a yanki ya tabbata gare shi lada Kiriha a wajen mai inkarin wa amma idan lam tasbut ladaihi bil adilla amma idan imamancin nan bata tabbata gare shi ba ta hanyar dalilai fa innahu la yukfaru ba za a kafarta shi ba li'annahu ankara ha domin yayi musu imamancin ne hasba hasba istihadihi gurgurun istihadihi to ku duba a ƙasa gashi nan mai malam zai ke sai ya ce wa haza tanaqudu wannan magana ce mai cin karo min almutaakhirina da malaman shi'a da suka zo a ƙarshe fal mutaqaddimuna wal mutaakhiruna amma da malaman shi'a na da da na yanzu muttafiquna ala kufur sahaba sun yi ittifaqi cewa sahabban annabi kakab kafirai ne sai waɗanda suka rage a musulunci da ba su wuce mutum tara ba kuma cikin kafiran akwai abubakar akwai umar akwai usman a cikin kafiran nan akwai na na aisha akwai hafsa matan annabi muhammad ma a annan sahabata tare da sun san sahabban nan fa ahalul istihadin mutane ne ma'abuta istihadi fa hal kana indahum adillatun shin a gurin su su waɗannan yan shi'an suna da wani dalili ala thubutid dalilin shar'i al-qat'i akan tabbatuwar dalili na shari'a yanke ladaihim wadansu fa yukaffiruna hum wanda suka kafarta sahabbai saboda shi kaga in kana da hankali wanda ya ce sahabbai kafirai ne kuma ya ce kai kana da uzuri ya rena kani ya rena kani to haka wannan ita ce aqidar su da haka in kaga dan shi'a ya faɗa maka sabanin wanda bai yarda da imamanci ba kafiri ne to billahi da zai kiya yake maka so yake amfani da wannan daman ya shigo da kai cikin wannan mubar aqida a yanzu na faɗa muku ga littafi nan sunan wannan littafin kawai hatta mala'iku sun kudirce cewa ali bin abi talib shine shugabansu shine imamunsu sannan ga wannan littafin ma ahalul baiti sune mala'ikatul ar ahalul baiti sune mala'ikun doron kasan nan kun ga littafin nan ahalul baiti mala'ikatul ar wa ahalul baiti ma sune mala'ikun ƙasar gabaki ɗaya to amma kuma tare da haka ahalul baiti har yau mu mun kasa gane wani ahalul baiti suke goyon baya domin su ahalul baiti kun ji ahalul baiti a gurin su mutum biyar a farko an hada da wayannan sha nawa sha biyu zuwa sha uku hadda na na fatima na na khadija maman na na fatima ma ba ahalul baiti bace a wajensu ba ahalul baiti bace an gane sai ya ce wa hadal qawl wannan maganar fa mukhalifun ya saba lima sattarahul alimani abinda malamai guda biyu suka rubuta a shiyani an a guda biyu suwaye sune al almufi? wal majlisi haythu qala yayin da suka ce ittabaqatul imamiyya yan shi'a masu waɗannan imamai guda goma sha biyu sun haɗu sun ittifaki ala anna man ankara imamata ahadin min al-a'imma akan duk mutumin da ya masa ɗaya daga cikin shugabancin waɗannan mutanen guda goma sha biyu wajahada yayi musu ma aujabahu ta'ala abinda Allah ya wajamta masa min fardi ta'a na na fardanta masa yin biyayya suka ce fa huwa kafirun dalil to wanda yayi wannan yanzu ba wayannan mutanen guda goma sha biyu da muka faɗa ba to ɗaya daga cikin su in ka sa a zuciyarka cewa ba Allah bane ya naɗa su su shugabanci bayan annabi to kai kafiri ne shine fa huwa kafirun dalil sannan mustahiqul lil da fil nar idan aka je lahira ka tantanta ka shiga wuta kuma sai ka dawwama a cikinta. ta wannan ita ce aqidar shi'a wannan ya zo a cikin awa'ilul maqalat lil mufid a shafi na 45 da kuma biharul anwa na majalisi shafi na 8 a mujalladi na 8 shafi na 366 sai malam yace lahis ka ayyuhal bahis ya kai mai bincike anil haqqi dangane da gaskiya fi kalamul fi a cikin wannan magana ta mufid da wal majlisi da majlisi anna mujarrada inkar imamata ahadin daga ainihin wato tsantsar wato musanta imamantin ɗaya daga cikin minal a'imma wa'annan imaman da muka faɗa to fa hukumuhu hukuncin ka in kai haka shine annahu kafirun kai kafiri ne dallun kuma kai batacce ne kenan yanzu da anan me suke kallon mu sannan mu kafirai ne sannan mustahiqqul lil khuludi fil nari duk wanda ya mutu da irin aƙidar da mu muke kai ganin suke da ka mutu sai ka shiga wuta kuma sai ka dawwama a cikin ta walam yadhkur walam yadhkura ba sa ambata cewa ba annal inkara musantawan yajibu an yakuna juhudan wato ya kamata ya kasance ko ya wajaba ya kasance musantawa ne an gane bainama kalima yayin da bainama kalima yayin da kalman yayi musu fi ma a cikin maganar su al-maqsud biha abinda suke nufi da ita huwa juhudu fardin min furudi ta'a shine da kai musu to ka musanta ɗaya daga cikin abubuwa muhimmai wanda Allah subhanahu ta'ala ya musanta yace ayi kuma kai kaƙi. wallahi yanzu cikin wayannan littattafan usulul kafi dinnan. akwai sun kawo a wannan babin farko farko cewa da suka ce an gina musulunci akan abubuwa guda biyar sai suka ce akwai sallah yana nan cikin usulul kafi amma na abin nan din shi a nan cewa wai ya ce wai buniyar islamu ala kamsin an gina musulunci akan abubuwa guda ainihin wato biyar suka ce an gina su akan sallah da zakka azumi aikin haji sallamu walam yunada bi shay'in ba a yi kira da wani abu a cikin musulunci ba mafi muhimmanci kamar yadda aka yi kira akan abin da ya shafi wannan matsala ta imamanci wannan matsalar ta imamanci da kuka ji yanzu an yi magana ita ce matsalar da tafi kowace matsala muhimmanci a gurinsu Allah ya kiyaye sai ya ce walakin nal muta'ammin walakin nal muta'ammin sai dai mutumin da ya lura fi kalamin amirul mu'minin a cikin maganan amirul mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu to yajiduhu zai same shi mukhalifan li qawlil mufid wal majlis in ka lura da maganar da Ali bin Abi Talib ya faɗa Allah ya tsara masa yadda wacce za mu kawo nan gaba za ka samu ta sabawa maganan shi mufid da kuma shi majalisi da suka faɗa a cikin maganganun da shi ya ainihin wato yi an gane bal wa mukhalifun liqawli jami'il isne a shari'a ka ya tafa maganan imaman nan guda goma sha biyu kakkab baki ɗaya su wayannan mutanen guda goma sha biyu da muka faɗa muku gabaki ɗayan su mutanen kirki yadda kuka san annabi isa da kiristoci to haka mu'amalar waɗannan mutanen take da su ana ganewa karka je ka da an ce to jafaru sadi wata rana ka ce to ya ci karka ta akwai abin da mutum ko ya samu ne kai ba za ka yi yanzu dan dan shi'a ya danna ma abubakar ko umar zagi ka yi saka buɗe baki ka zagi sai ji ali bai yi wa yanzu kirista ne dan ya buɗe baki ya danna ma annabi muhammad zagi sai ka buɗe baki kai ma ka ce to bari kai ta mura arama ka ce shi ma annabi isa ne zai yi ba zai yi ba an gani to yadda a wajen imani da Allah da annabawan Allah ai cewa yi la nufarriqu baina ahadin yadda ya lizumce ka kai imani da dukkan annabawan Allah to haka ya lizumce mu dole mu imani da duk sahabban annabi wasallam duk wanda yake da alaka da gidan manzon Allah wajibi ne akan ahalin sunna su girmama shi su mutunta shi ina fatar an fahimta sau da haka akwai abinda ko kayi za ka more Abinda wani ɗan shi'a ya faɗa min kenan ya ce kaga da mu da ku mun yi ittifaki cewa ali bin abi talib mutumin kirki ne nace gaskiya ne yace to amma kaga mun yi sabani da ku akan abubakar da umar da usman ko kun ce mutanen kirki ne mu mun ce a yace to shi shawarar da yake bayarwa a dawo a rike abin da aka yi ba a saɓani a bar abin da ake saɓani <laughs> ana ya? tana ce ce wannan magana taka tana da kyau gaskiya a ittihadi da ƙoƙari irin naka Na fi yanzu idan muka ɗauki wannan fa duk abin da aka yi saɓani a watsar da shi abin da ba ya saɓa bani a rike shi Na fi yanzu mun yi ittifaki da mu da Yahuda da kirista mu mun ittifaki da mu da su cewa da annabi musa da annabi isa mutanen kirki ne muna da ja amma mu ne muka yadda da annabi su ba su yadda da shi ba na ce to tun da an yi ittifaki a can na ce kaga wannan yana lizumta mana dole mu watsar da annabi mu kuma ba annabi musa da isa ke ko kuwa na ce to in ka nemo mun amsa a nan to sai in nemo maka amsa a can kuma in ba ka da amsa nan ta mu bashi a haka an fahimta yi to wannan yana ciki to shi ne malam yake ce walakin da mutu'ammila fi kalami amirin mu'minina ali bin abi talib radiyallahu anhu yaji duhu mukhalifan li qawli al mufid wal majlisi bal wa mukhalifan li qawli jami' al ithni ashariya fa fi kitab a cikin littafin nahj al balagha akwai littafin yana nan a mota li sharif al rida fi khutbat al lahu cikin kudubobin da Ali bin Abi Talib yayi ya kirru yana tabbatarwa shi Ali bin Abi Talib cewa annal khilafata tajuzu an takuna lahu shi Ali bin Abi Talib bai taba da'awar cewa Allah ne na shi ba ya faɗa a cikin littattafansa na Shi'a ya ce shugabanci bayan annabi tajuzu lahu ta halatta yayi au da gairihi ko wani shi shi yasa idan ka fahimci me ya faru bayan annabi ya bar duniya malam usman a duba cikin motar nan akwai littafin nahajin balaga yana ganin a dauko min balaga an gane bai taba da'awar shugabanci ba cewa Allah ne na shi bai taba wannan da'awar ba shi yasa da Abdurrahman bin Maljam al ya soke shi da wuka sanda aka ce masa alatusi ba za ka yi wasiya ba akan waye zai gaje ka Ali bin Abi Talib cewa ya ma ausa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa kusi a fahimta sai ce shi annaba da zai rasu bai bari bai yi wasiya ba ballan sanani yace amma idan Allah yana nufin al'umma da alheri sai ya tara ta akan mafi alherin ta kamar da ya tara al'umma nan akan mafi alherin ta shine Abubakar kuma ya sha faɗa a mumbari a Kufa yace wallahi babu wani mutum da zai ɗauko ne ya dora ne ya ce na fi abubakar da umar sai na masa bulala haddin ta makareci ne mutum kuma a cikin shawa ga baki ɗai kaf mutumin da ya fara sa waɗannan sunayen a jere shi ne sayyadi ali shi ya sa abubakar ya sa umar ya sa usman ya zo ya maimaita yana da abubakar al'akabar yana da abubakar al'asgar yana da umarul akabar yana Umarulwa saboda ƙaunar da yake musu to shi ne wani ya ce to ai suna ne ba wani abu ne Na ce in suna ba wani abu ne ka yi faɗa ka sami fir'auna ko na wani da Allah ya ce bi salisumul fusuku ai ko suna wani abu ne ba suna saboda wani abu ne shi yasa Allah yake sunan shi yafi kowa ke walillahi al-asma'ul husna da ka ce mana suna ba wani abu bane an gane faqad sabata an ya tabbata daga wajen shi hina ma da'uhu lokacin da mutane suka kira shi ila baiati aka ce ya zo a yi masa mubaya ba da makasalar khalifa bayan an kashe khalifa usmanu radiyallahu anhu an gane da kisan na usmanu da aka yi ita ce abin da ya haifar da rikici tsakanin na mu'awuya da nawa ali amma na mu'awuya bai taba da'awar cewa ya kai darajar ali ba kuma bai taba jin cewa shi ya cancanta shugabanci bayan annabi ga sayyidi ali yana da rewa an gane kuma sannan sayidina ali da yake rikici da su bai taba fada da bangaren muawiya ba a matsayin yana rikici da kafirai munafikai kamar yadda su suke cewa mu kuma annaba kafin ya bar duniya sai da ya nuna hakan yace ibni hada sayyidin wannan dan nawa shugaba ne kuma Allah zai yi sulhu da wannan yaron nan gaba tsakanin bangarori guda biyu na musulmai masu fada da juna ana ganewa to su tunda annabi ya ce muminai kuma sayyidina Hassan da ya zo ya sauka daga kan shugabanci billahi alayka yau muqaddara a garin Jotsunan da imamu Hassan yana da rai a duniyar nan yake sai ya goya ma wani mutum baya dan girman Allah idan goyen bayan da muke wa al Hassan da gaske ne mutumin duk da Hassan ya goya masa baya goya mai baya zamu ko tawaye zamu to sai sayyidina Hassan sai ya sauka daga kan shugabanci sai ya miƙawa muawiya su ahli sunna sai suka yi mahasan biyayya in shi'a kuma suka ce ba su yadda ba muawiyan nan munafiki ne kafiri ne dan wuta ne to yanzu inda matsalar take na daga cikin tambayar da ba za su iya taba baka amsa ba ya hukuncin shi sayyidina hasan da ya dauki shugabancin al'ummar musulmi ya ba wanda ba musulmi ba shine ɗayan biyu ko dai a yadda salahar mu'awiyar da kirkinsa da addininsa ta kasa shi ya sauka ya haƙura in ku ba a yadda ba to maganan fa wala tarkanu ila alladhina zalamu tana nan Allah ya ce ka wa annabi kada ya karkata zuwa ga mutanen da yake azzalimai ne fata mastakumun nar to wannan ba ma karkata ba dauka shugabanci ka tukuli ya dauka ya ba mu ya ba mu shi ya koma ina shi ya koma gefe to wannan yana shine littafin da shi malaman nan hujja da shi littafin nahjul balaga na faɗa muku littattafan da in ka ce za ka yi tafiya da su mota za su cika ma sai ka zo ka dawo baka da inda za ka zauna annahu qala lokacin da aka ce ya zo yi masa mubaya a sai sai na ali yace da uni ku tsale su gari ku je ku nemi wani naku na dashi dan Allah idan Allah ne na dashi za a ce ya zo yi masa mubaya ce a kyale shi a je a nemi wani an fahimta ai cewa a je a nemi wani a kyale shi wannan ya nuna ƙarya ne ba Allah bane ya nada su ne dai suka zo suka kirkiri karya suka ce Allah ne na ɗan wal maqsudu huna abinda ake nufi a nan dai annal haditha hadisi bi lafzi wa itrati ahli baiti fihi kalamun a cikin sa akwai maganganu min haisu sihhatihi ta bangaren ingancin hadisin an gane min haisu sihhatuhu ta bangaren ingancin hadisin domin haisu tana daga cikin waɗanda ba a yi musu ibaba an gane Wasu butuhu da kuma tabbatar sa anin nabi sallallahu alaihi wa sallama wato malamai na da maganganu amma fa sabitu fi sahihi muslim abinda ya tabbata a cikin sahihi muslim ko fa sabitu fi sahihi muslim hadith zaid bin arqam alladhi fihi wanda yake cikinsa shi shine annal amra umarnin da annabi kana bi tamassuku bi kitabillahi annabi yi mana umarnin ne ce mu kama littafin Allah kankan mu sannan wal wasiyati bi ahli albayt sannan annabi yayi mana wasiya dangane da mutanen wa gidan shi fa ausa bi kitabillahi annabi yayi wasiya da littafin Allah wa hassa ya kwadaitar ala tamassuku bihi akan riko da shi summa qala sannan sai yace wa ahli baiti an gane uzakkirukum Allah ina hada ku da Allah fi ahli baiti a cikin mutanen gidana fallazi umira abinda aka yi umarni shine bitamassuku bihi kitaballah shine abinda aka yi umarni a rike shine littafin Allah wa amma ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallama amma mutanen gidan annabi fa umira an yi umarni bi ri'ayatihim wa ita'ihim huquqihim huquqahum an yi umarni da a kula da su da kuma duk abin da yake haƙoƙi ne nasu a basu wanda ba a wajen kaduna nan ba a nan a suke bibiye da karatunmu na alfiti na tafi hayatul anbiya'i wasu sahaba da nake sun san ina daidai wannan babin a ciki na faɗi haƙoƙin mutanen gidan annabi na wato a hissi sannan ina faɗar haƙoƙi yanzu wannan suke ma'anawi an gane da haka shine allati atahum Allah baraka wata ta'ala iyaha wanda Allah ya ba su to yana daga ciki shi mai lissafin ya faɗa abubuwa guda biyar yana daga ciki akwai ƙaunarsu da sansu akwai ba su kariya akwai yi musu salati to abin bakin ciki ma fa da yawa daga cikin 'yan shi'a da malaman shi'a ko salati ga annabi ba su iya ba kuma in kuna so ku karka in an tashi in kun haɗu da wani ɗan shi'a ko wata rashiya ki ce salli ala nabi ki ce yi ma annabi salati kiri in ya tashi ku wanta tashi za ka ji ta ce allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad to in kana so ka jefa mutum rami ka wurga mai tambaya ya shekh me hukuncin wanda yake wa annabi salatin ma hukumu man yusalli ala annabi salatin abtar me hukuncin wanda yake wa annabi salati yankakken salati sai ya gama hukuncin sai ka ce to ima annabi salati to wannan salatin zai Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad sai ka ce ya shekh wannan salatin da kake salatuka hada abtar domin salatin da Allah ya ma'annaba a Qur'ani akwai taslimi a ciki ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu to wanda yace Allahumma salli ala Muhammad wa ali akwai taslimi a ciki wannan salati ne abutar to ko salati ma ba su iya ba amma kuma suna da awarwai su ne masu kaunar mutanen gidan wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokaci yana hararuwa ko an gane to bari mu ja wannan hadisin mu kai shi ƙarshe sai mu tashi wa hada nassu wa hada nassul hadisi wannan shine nassun hadisin an zaid bin arqam qala qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa dogon hadisi yake cewa amma ba bayan haka ala ku saurara ya ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharun annabi yace ni mutum ne an gane mutum ne amma wanda Allah ya bashi daraja ba irin ta mutane ba annabi yace yushiku an yi atiya rasul rabbi dan sakon ubangiji na ya kusa zuwa shine mala'ikan mutuwa fa ujiba kuma zan karba mishi sai yace wa ana tarikum fikum ne zan tafi zan ban muku nauyaya guda biyu awwalu kuma na farkon su sai yace kitabullahi littafin Allah fihi huda a cikin littafin Allah annabi ya ce akwai shiriya. Wannan akwai haske sai ce fa khudhu bi lahi, ku riƙe littafin Allah wastamsiku bi kuma ku riko gangangam da shi sai ce fa hassa ala lahi, sai annabi ya zaburar da mutane wajen riko akan littafin Allah wa raggaba fihi kuma ya kwaɗaitar da mutane su rike littafin Allah ana jin wasiya ta farko su ne ta taƙalayin ko to billahi alaikum maganar da muka faɗa jiya ka duk duba da kyau ka gani tsakanin ahalus sunna da a yanzu a duniya suwa suka fi iya karatun ƙura'ani abu ne a fili yau a duniyar shi'a baka isa ka fito da ƙarikin ƙur'ani da irin su mahmud khalil kusuri wanda yanzu ƙira'atu na duniya idan rigima ta kaure wannan ƙarin ya ce kaza za a yi wannan ya ce kaza za a yi sai a ce to a koma kirawo nan guda goma kafin ya bar duniya sai da yamma kowace albam sai a ce a ɗauko a jiki mahmud khalil kusuriya ya karanta in ka ga mutum yana dibi-dibi da dambarwa wajen karatun qur'ani za ka ga suwaye sun maƙala sannan sai annabi ya ce wa ahala baiki da mutanen gidana udakiru kuma Allah fi ahala baiki ina haɗa ku da Allah ina tanatar da ku Allah akan mutanen gidana udakiru kuma Allah fi ahala baiki ina tunatar da ku Allah akan mutanen gidana uzakirukum Allah fi ahli baiti fa qala lahu Husayn sai shi Husayn marwayacin hadisin da suka je suka samu Zaid bin Arqam domin da suka je suka same shi sai da suka ce masa Zaid ka haɗu da alheri mai yawa kaga annabi kai jihadi tare da shi ka yace kun ga shekaru sun man yawa abinda na faɗa muku ku karba abinda ban faɗa muku ba kada ku kallaba muku sai dole sai na faɗa muku to shine da yake masa tambaya yace masa fa qala lahu husayn sai husayn yace masa wa man ahlu baitihi ya zaid suwaye ahlu baiti alaysa nisa'uhu min ahli baitihi shin matan annabi ba sa daga cikin ahli baiti qala sai zaid yace nisa'uhu min ahli baiti matan annabi suna daga cikin wa ahli baiti ana wa? sai yace matan annabi suna daga cikin ahli baiti to kuri akwai wannan littafin da ya shahara a danan kasar wannan littafin muktarul ahadi haka ne to in kuka je in ba sababbin nusa da aka yi musu gyara ba da wani bugu da suke cikin bulugul maram za ku ga da aka tashi a nisa nisa'uhu min ahli baiti sai suka sa nisa'uhu lasna min ahli baiti ana gane to wannan abin da ke ciki taharifi ne canjawa aka domin asalin hadisin yana cikin sahih muslim ana gane duk wata ruwaya da kuka zo wacce ta saba ma wannan da ke cikin sayi muslim to wannan ruwaya ba daidai ba bane kuskure aka samu daga wajen buga littafi kuma masu littafi suka gyara suka bar shi haka ana gani ya walakin sai yace ahla baitihi man hurrima sadaqa ba'da wato mutanen gidan annabi sune waɗanda aka haramta musu sun sadaka bayan sa qala sai yace wa man hum waye su qala sai yace hum Ali ali iyalan ali bin abi talib idan an ce iyalan Ali bin Abi Talib ya kunshi al-Imam Hassan da Hussein kadai a karatun da muka yi na ranar nan ai mun faɗa cewa Ali bin Abi Talib yana da ƴaƴa sun kai 30 ko to ahlus sunna waɗannan duka muna girmama su sannan wa ali aqil akwai iyalan gidan aqil ko a wancan karatun da muka faɗa mun ce muslim bin aqil shi aka fara kashewa a iraki kafin ma a kashe al-Imam Hussein da haka muslim din nan tunda dan akili ne mu a wajen mu ahlul baiti ne amma a wajen shi a me shi ba ahlul baiti ba sannan akwai alu jafar iyalan gidan jafar jafar din nan shi aka ke masa jafaru Tsayya, ya riga wato sayyidina ali mutuwa akan addini sannan yana daga cikin mutum shida da suka yi kama da manzon Allah jafaru sari sannan jafar bin abi talib nan uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da sai sayyidi aji. amma ka ga a wajensu ba halin baiti ba ne mu kuma a wajen mu me shi halin baiti ne sannan akwai ali abbas abbas abbas kowa ya san dan amin manzan Allah ne ƙala sai yace kullu haula yahurma sadaqa yace duk haramta aharan kama sadaqa na amsa ya ce e. Eh. to nan su ne to da haka dukkan wata ruwaya da za ta zo kaga an ce maka wato kitaballahi wa itrati ahla baiti idan ka tattaro ta ahalin baitin yakan dawo zuwa ga wa'annan sannan mai ruwaya ta kunsa shine tana so ta nuna maka cewa wa'annan mutanen suna da wasu haƙƙoƙi na a mutunta su a girmama su a karrama su bayan annabi yayi ne ya wuce to su yan shi'a da suka tashi kawai a cikin nan wanda ya musu suke ɗauka, wanda mai su sai su aje tun da bai cikin wa'ancan guda nawa biyar ɗin da aka sa mayafi sannan kuka lura guda goma sha biyun da suka sa ali zainal abidi ne yana cikin mayafi jafaru sadiq yana ciki amma kuma suka yadda cewa menene su haka abjini yake da kana tanakudatu to shi yasa na ce musu yau ga littafi in wani bai taba karanta ba malaika jibrilu ma ya shiga mayafi da haka muna bin ku bashi a dinga cewa malaika jibrilu shi ma ahlul bait ne Allah ya shirye da mu da haka zan yi kokarin tsaya a nan watakila ban san tsarin ba malam gobe za a ci gaban hmm? eh gobe nake so zan bakarin nan in Allah ya yarda an ga eh bana nawa eh mala Idris baka ce ko ba eh? da mana tunani ne gobe da safi in mutane za su iya su zo karfe 8 da rabi ba za a iya ba Eh? idan aka zo karfe takwas da rabi mu gani zuwa azahar za mu iya gama ko ba za mu iya gama ba idan muka buga zuwa azahar in Allah ya kaddara an gama shi in ba a gama ba to sai a yi haƙuri sai kuma ranar da Allah ya kaddare mu da dawowa haka muke tunanin mu da haka in za a iya gobe sai a zo karfe takwas da rabi in ba za a iya ba to sai ya balmi jira ta su ba a yi kafin Allah ya samu dace wannan bayanin da malam ya yi mun amsa gobe insha Allah ta kwanta da Allah a tambayoyin suna da yawa sai dai a yi hakuri za mu karanta wadanda suka tsawaka saboda akwai magana da malam zai gabatar mu ba tare da tambayar mazuri a masallacin ne malam tambaya ta farko sai ce wani malami ya kawo ta amma duk lokacin da ya zo gidansu sai ya rinka taɓa jikinta idan ta dakatar da shi sai ya ce mata ya halatta kuma karancin ilimi ne ya saba da ta shaka ba ya yi hukunci a da shi ba a saurara a saurara shawarar da zan baki yar uwa a shawarar da zan baki yar uwa kakki ƙara bari ya taɓa jikin shi ma wannan yawancin ilimin nashi ya zama yawancin ilimin banza an gane ni na san wani abu wanda da dama daga cikin kuma ta ba ku sani ba yadda kuke faɗa kuke cewa ciwon kyamace to haka kuma abin da ya shafa maza ni na sani da dama idan namiji ya zo yana son mace alaƙar aure ba ta shiga ba daga lokacin da ta yi sakaci ta bari jikin shi fara kaiwa zuwa gare ta to wallahi kimar ta na ya mace fita take daga idan shi sannan kuma yanzu irin wannan mu'amalar da yake da ke kafin ya aure ki idan ya aure ki nan gaba ko labari ya zo miki an ci ya je wajen wata zance abinda zai fara halatto miki a yadda yake mu'amalantar ki haka yake mu'amala da ita da ita to wannan yana sabbaba zargi bayan an yi aure kuma yana kawo mutuwa na saboda haka ki ce masa kin ji shi mai tarin tirin karatu ko shine bil'am bin ba'u da dai sai ta ba ma da karatun ka amma dai ya haƙuri an gane ya haƙuri don Allah wannan shine abin da ya kamata mata ku ci gaba da yi Allah ta'ala ya shirye da saboda yanzu ba dole bane ya aure ki a nan dai ban sani ba amma mu ya sha faruwa kaga mutum ya kawo kayan sa rana da komai da komai rigi-rigi kamar aure za a yi sai shi ya baka a yi sabon fice ka rasa sanin dalili akwai wanda haka yake da ya zo yana neman yarinya wata ɗaya biyu ya turo sadaki ya turo kuɗin gaisuwa ya turo akwatina ya biya mata umara a ce za a tafi umara kuma iyayen saboda kidahumanci da dolanci sai su bari daga shi sai ta yi wanda zai aure ta ne a ah, alhamdulillah ai tinta na muka gane yarinyar nan tana da kwana kafa shi kenan sai dauke ta ba fa kowa daga shi sai ta sun tafi umara ba wanda ya san a ina suke kwana mai suke yi na mu'amala da an dawo aure ya rage saura sati ɗaya dama an sa rana sai turu sai ce a dano da kayan shi ya ba su me ya faru ce wallahi ya gano yar iska ba ta da mutunci kun ga kuma ba kowa ba ce za ta iya fitowa ta faɗi me ya faru ma yarinya ɗaya haka ma ta biyu haka ma ta uku haka a ta ukun ne auren ya rage saura sati ɗaya aka yi juyin duniya yarinya ta faɗi me ya faru ta kasa faɗa me ya faru to sai wata rana wacce ta zo wajenta suna tattaunawa maimar tana laɗi ba ta san tana bi ba tana ce aikin da abu kaza yi kaza yi kaza shi kenan to shi ne baban ya ce mai yanzu yana da option guda biyu ko dai ya yadda a ɗaura auren a haka ko kuma kayan shi da kuɗin shi da ya kawo ƙarfi ya ci sada ko ce karɓa Allah ya samu dace. Tafiya ta gaba ta ce, Malam, salamu alaikum. ita tana ita tana da 'yamaci, ita tana sallah ko kuma su family suna sallah amma ƴar ita ba ta sallah ta ce ba ta son sallah to yaya matsayin zama da ita to tun da ƴar ki ce kika haife ta ba mamaki tun farko sakaci kika yi shi yasa har ta girma ta zama haka ɗaya kenan abu na biyu kuma wani lokaci idan kuka ga yaro ya taso tun yana ɗan ƙarami ake sa ido a kan shi domin wani lokaci da sukan shiga mutum su yi masa tasiri irin wannan kaga bisan duk wani abu da yake da alaka da addini karatun addini makaranta a yi duniya da mutum ya ki sallah ba zai yi ba to a bincika in abin yana da alaka da irin wannan to sai a san yadda za a yi magance abin sannan shi yasa ko ga musulunci ya ce idan mace ko namiji mutum ya kai shekara ka za bai fara sallah ba to abu gai dan ba a so mutum ya girma ya zama gandan da shi in mutum bai saba yana karimi sai da girma shi wani lokaci sallah wahala ta masa saboda haka ba yadda zaki da ita tunda ke kika haife ta ki kokari ki dinga jata a jika ki lallaba ta a hankali a hankali ki ci gaba da sata a hanya sannan ki hada da addu'a da daukan wa'incin matakin har Allah subhanahu wata'ala Allah kuma ya shirye da ita yanzu a cikin malam ne matsayin sallan tashar al ga mutumin da yake ya cancanta yana bibiya ne don nauyinsa ya kai a karatu don abin da aka faɗa yana da yadda zai iya warware abubuwan to wannan ba ne amma mutumin da yake bai san komai a addini ba ya mai da tashar ta zama wurin kallo to akwai matsala ina ba mutum shawara ko kuɗi za ka je ka siyo ka sa kati ka jin kallon su suna tv su manara su wisal su afirka tv ya fi mutum zama alheri sannan ga wanda yake kallo wanda ma ya san abin da yake yi to duk lokacin da kake sauraron dan shi abu guda biyu ko za ka kudurta abu na farko na so in faɗi hanyoyi guda shida da suke bi wurin lalata tarihi amma in Allah ya kai gobe in ba na manta ba a tuna mun zan faɗa abu guda shida suke bi da haka da ɗan shi'a ya faɗa abu in yana sauraron in yana karatu a tv ko a rediyo gabubi kawai da aka wallahi duk abin da zai faɗa har ya tashi rubuta daga ɗayan biyu ko dai ya ƙarya abin da babu ya ce akwai ko abin da yake ya faru sai ya ƙara ya rage bari ba ku misali wata rana annabi yana zaune ya zo wucewa sallallahu alaihi wa sallam, sai ya ga sahabbai a gefen titi sai ya ce musu iyyakum wal julusatu fi tariq fi turqat ina muku fashedin zama a gefen hanya sai sahabbai suka ce wallahi ya rasulullahi ba inda zamu zauna an ba nan sai annabi ya ce musu in ba inda za ku zauna sai nan to ina muku umarni lalle ku kiyaye haƙƙin hanya suka ce me haƙƙin hanya sai annabi ya faɗa musu akwai kaful basar mutum ya kame ina shi daga kallon mai haram umarni da abu mai kyau da hana abu mai kyau yanzu wannan abin ya sa al'umma ta samu mafita wajen zamanta a gefen titi ko bata samu wanda ya dace da shari'a to shi annabin da ya zo wucewa suka yi haka da sahabbai shi bai ce sun mai rikin kunya Allah bai faɗa ba to amma kawai sai ka gashi yan shiya sun juya ba sai sai ka gani annabi ya da ya gansa a zaune ya ce in musu iya wajen su fi kurɗa cewa wanda za su zauna sai nan shi ba annabin fa da shi da su shi bai ce sun mai rashin kunya ba Allah da ya turo shi bai faɗa haka ba amma sai juyar da amsai ka sabai sun mu wa? rashin kunya to irin waɗannan ƙadiyoyin suna nan sun faru da dama da aka zo yakin da aka zo matsalar sulhu na hudaybiya da ya faru a wannan sulhu na wajen hudaybiya kar ku manta da aka zo aka rubuta takarda ta sulhu aka ce hada ma salaha bihi muhammadu rasulullahi suhailan sai suhaili yake ban yadda ba in kai mun yadda kai annaban Allah ne ai ba za mu yi jima da kai ba sai dai a rubuta hada ma salaha bihi Muhammadu bin abdullahi bayan an rubuta bismillahir rahmanir rahim an rubuta Muhammadu rasulullah sai annabi ya ce wa ali bin abi talib goge ali bin abi talib ya rasulullah wallahi garin ya goge amma ba za ka taba jin wani ahlus sunna a duniya ba ya ce to ali bai da mutunci in ba rashin mutunci ba ya annabin da wa ma yanzu fa'alul hawa zai ce ya goge kuma ya gogewa amma a daidai gefen an samu wani sahabi irin wannan ya faru sai kaga sun dawo sun bila kanka sun ce ba su dawa bai da kunya bai da mutunci to in kuna sauraron su abu biyu ko za ku kudu abu na farko ko dai mutum ya faɗa abin da ba haka yake ba ko ya ƙara wani abu ya rage wani abu don ya cimma buƙatar shi yasa za ku ga ta wajen nakalto maganganun malamai haka suke yanzu wani in ya tashi hadisin ne yanzu ba gashi mun karanta cikin sai muslim ba to in yana so ya miki hujja da shi kawai sai ya karanto annabi ya ce inni tarikum fikum saqalaini awwaluhuma kitabullahi wa ikaf wa ahada baiti sai tsaya iyana ba zai karasa domin ya karasa tan karshen zai warware aqida shi to kai tunda ba karatu kake ba yana dauko littafi yana cewa a littafin sunna an ce kaza a sai zo ya tsaya iyanan wa ahada baiti sai tsaya iyanan da haka ina ba da shawara mutum ya shigaltu da sauraron karatuttukan da za su kuma amfani ya ga akan karatuttukan da ba za su yi ba dan su ma kansu ba su amfana ba ballatar amfana Allah ya yadda mu. mu da wannan ta ce sakamakon rashin ba su hakkin su ita da ƴaƴanta da mijinta yake yi ya sa ba ta ba wa mijin ba ta yi ma mijin biyayya kuma har san shi ya fara fita a zuciyarta ina mafita to mafita ne na faɗa wannan cewa ai ba a titi ya ganta wale ki ba ba kina da waliye ba shi yana da ba wa Allah cewa in kuntum shiqaqa ma fa ba'athu hakaman min ahlihi to tunda wani abu yake miki wanda ba so wannan yanzu har ya fara sabbaba san shi ya fara raguwa gare to yana ba da shawara a koma a nemo waliyin shi wakilan shi da waliyanki su zauna sai su tattauna matsalar yadda za a nemo mafita shi yasa kuka ga ake so tun kafin aure tunda alaka ce da za a yi ta ake so har mutuwa to ya kamata duk mata za ka aura kafin aure ta fahimci abin da ba ka so ta kiyaye kai ma ka fahimci abin da ba ta so ka yi ne za a zauna lafiya ko ba za a zauna ba Allah ya shirye da mu a gurguje ba da wannan ta ce assalamu alaikum warahmatullahi dan Allah malam shin mu'awiya ya musulunta a ba yanzu da maka ce miki ana yanzu kamar ji hasan jikan annabi ya ɗauki shugabancin al'ummar musulmi ya haƙura ba wanda ba musulmi ba eh ai akwai hadisai da dama mu'awai sahabi ne ba ma maganan musulmi ake ba sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi yasa wannan kofar malamai suke cewa duk wanda kaga a hankali ya fara taɓa mutuncin sai da na mu'awiya to ka jira shi wata ran za ka ga ya dira kan abubakar da umar da usman da aisha da hausa wannan sunna ce ana wa? lokacin da wannan matar mijinta ya rasu ta zo za ta yi idda ya ce mata ta tafi gidan abdullahi bin umar mutum saboda mutum ne makaho in ta cire kayan ta ba wanda zai ganta a gidan da ta gama idda ta dawo mutane guda biyu suna neman ta usama ta dan shi ne na uku inda mu'awiya ba musulmi ba ne da munafiki ne a wannan lokacin wallahi da sai annabi ya faɗi matsalar shi amma da ta zo ta ce da mu'awiya da abu jaham da usama suna santa sai annabi ya ce mata amma abu jaham shi abu jaham jarrabin sa'i dukan mata yake akwai abinci gidan shi za ki ci za ki sha za ki ƙoshi amma wallahi in kika mai abu da ya dawo ya ce ina abinci na kika ce baki gama ba to da baki gama ba da duka kada za su sai ya ce mata amma ba su su'ulukun lama da sai ya ce mata su su'uluk ne mai su'uluk shine wanda bai da kofi shi ya ce akwai zaman lafiya ka amma a lokacin talaka ne bai da komai in kin yadda ki je ki kasada in an ci na safe da na rana da na dare ba ta masu ya rage yanzu a lokacin inda yana da wata matsala Annabu zai faɗa ko ba zai faɗa ya faɗi wannan wacce tafi wannan sai kasa faɗa saboda haka Allah shi ne da mu ita watakila ta ji an bata abin ne shi yasa take tunanin ma mu'awiyar nan musulmi ne ko ba musulmi ne Allah ya sa mu dace tabbata da kuma da karshe malam ta ce menene fadalar azumin da wallahi falalar azumin zulhijja yana da falalar ƙwarar gaske gaske da dama daga cikin yan uwa suna inkarin cewa ba a yi amma abin da ya tabbata shine ana yi da haka malamai da ake tare da su anan ina ganin na sha yin lakta akan goman karshe na goman farko na zulhijja din nan yan uwa ne da ake tare da su anan su ya kamata su samu lokaci su zo su wa al'umma bayani akan ba wai azumi ba a'a babu wani aiki daga cikin aiki da kasani na da'a ga Allah face yana da falala a cikin goma na mai na watan zulhijja da haka goma a cikin dareren duniya babu kaman goman ƙarshe na lalatar qadari babu kaman goman ƙarshe na ramadan don a ciki ake samun wa to haka a cikin ranaku na duniya babu kaman goma na zulhijja don a ciki ake samun ranar arfa da haka cikin dareren duniya kaf da ran lalatul qadari ya fi kowane dare haka a cikin ranakun duniya kaf ranar arfa ta fura kowane mai ina ba an fata an fahimta da haka ana yi ga wanda ya samu lokaci malam da ƙarshe akwai masu neman addu'a kala kala addu'a neman wuji na gari kamar yadda aka tsara bukatu sun yi yawa ko bukatu muhimmai suna neman ko azkar da za su saboda Allah ya biya musu wace kuma ta rubuto ita ta ce malam ita shekaru da ba da yawa kuma ta yi aure na ɗaya na biyu tana fita yanzu kuma an aure na hukuma. to tana roƙon ƴan uwa su ta da addu'a Allah ya sa gidan zaman ta ne Allah ya sa cincin da ke taso har auren ya mutu Allah ya sa nan da ya takaita mata wannan cincin ya koma su fatan alkhairi to irin wannan tunda kin fahimci kin samu matsala ta farko kin samu ta biyu to ya kamata a ce abin da ya sa kika samu matsala ta farko da ta biyu ki magance ta kakki bari ki fada ta uku domin ba wai ki samu matsala ba ma a'a idan ka ga matsala ta auku ga wani ya kamata ka ɗauki matakin kai kata zo kanka domin ana cewa shi ne mani tabara bi ghairi ya lam ya'tabir bi ta yutabaru bi idan abu yana faruwa da wani bai zama ma wa'azi ba to kai za ka faɗa kuma kai za ka zama abin wa'azi ne wannan shi ne. da haka akwai asbab da dama da suke kawo irin waɗannan abubuwan babban problem daga cikin matsalolin aure yanzu daga bangaren maza da bangaren mata shine abin gina shi muke ba dan Allah shine babban abin da yake haifar mana matsala mu maza yanzu yan son cin banza sun yawa kowa so yake ya aure hajiya birni yanzu kwanan nan wata mata mijinta ya mutu ko idda bata gawa ta bugo mu wani malami tace bata taba sanin haka ake cikin fitina ba sai ce cikin abokan mijinta yanzu wannan na ƙarshe wanda ya bugo mata yana son waya mutum shi da ke sun san suna son sa aure ta duk wanda ya buɗe baki sai ce kai akwai ta da gari fa wani ya ce ya leƙa ɗaya daga cikin akawun ɗin da ce ya bari kuɗi kawai ya ga wajen miliyan ɗari biyu da mutum a cikin haka kin banza ya ce soye tana musu ishara cewa ba haramun ne a nemi mace cikin illa suna nuna ai ba ba ba ba matsala bane abu Allah ya haramta suna ba matsala bane to wannan matsalar yanzu mun same ta shi yasa ar da Allah ya kawo jam'in sai ce ar-rijalu qawwamuna to yana daga cikin ma'anar rajul shine ka ɗauki abu idan abu ya faɗo maka kula baka shirya ɗaukan shi ba idan mutum yana zaune tare da mace zan bai iya ɗaukan nauyin ta to katan banza ne kawai zara ido kawai yake saboda Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwali to wannan ita ce babban matsalar bangaren mana su ma bangaren matan sun koma duba duk wanda ya zo a duba a ga wace ma'aikata yake a federal government ne ko government ya kai level nawa in dan kasuwa ne a ina yake me shagunan sa a layin yan gwal ne ko ba layin yan gwal bane sai aka shiga matsala wani ke siyafa wata yarinya ta tafi gidan rediyon freedom na kano ta ce wani yaro sun yi soyayya da ita yayo gare ta kuma ta kashe masa kuɗi ya fi miliyan biyar idan ta samu wanda take son shi yanzu yake santa sanarwa ta bayar a gidan rediyo za ta siya masa mota a nakwanda za ta ba shi kyautar miliyan biyar sannan za ta siya masa gida don ku gane maza da dama yanzu sun lalace ana ba da wannan sanarwar ƙasa da awa ɗaya sai ga mutane a gidan rediyon kulinan sun fi mutum dubu biyar wallahi an je mutum yana gyaggyara hularsa yana gyaggyara rigarsa wai wallahi shi ya kamata a zaɓa ko kunya ba sa jifa ba mutum yana gyaggyara hularsa da rigarsa wai shi ya kamata a zaɓa wallahi da taron mutane yawa sai da aka turo motocin 'yan sanda da ta nuna wani ɗan shekara ashirin da wata ce shi ya mata an yi program ɗin yau na saurara a bbc washe gari jibu na ƙara yi sai aka ce mu ai wannan yarinya tana asibitin mahaukata na kano na dawano tana karama A bure bure da take a bakin gidi Allah shi ne da mu Allah ya saka Assalamu alaikum daga ƙarshe muna yi da kuje mu da Allah subhanahu wa ta'ala da ya samu wannan lokaci jama da Allah dan ya hakuri akwai sanarwa mai matuƙar muhimmanci da yake so gabatar bayan goje mu da Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna wannan lokaci da gabatar da wannan daura lafiya kalau muna kuma godiya ga malam kamar yadda ya Allah ya so ya ga dama shi ma ya ba shi daman gobe za a ci da wannan da takwas da ne kokari da Allah mu halarta cikin lokaci tambayoyin da ake kawo mana gaskiya suna da matsar yawa to mun tattauna insha Allah duk tambayoyin da aka kawo za mu haɗa su za mu ba wa malaka zai duba a lokacin da ya samu sarari zai amsa ta audio a wannan zauren namu na tafarkin magabata insha Allah duk lokacin da aka gama haɗa tambayoyin amsar su malam zai za a sake amsoshin tambayar a ranka bayan haka kuma akwai shafin facebook da malamin yake masu bibiyar facebook wannan karatun da malamin yake yi live program da inda yake gabatarwa ne mutum zai gani shi live ba yana motsi yana magana in tana da bukatar ka samu ka yau wannan page din zaka je kawai da zaka na Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna a Facebook Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna a Facebook shi na nan duk kara live of the king da wani ke karatu zaka gani live a ina ne sai kuma kamar yadda muka faɗa mun ba da lambobin waya ga wanda yake so ya tambayi malam ta harkar whatsapp 08023288069 08023288069 wannan whatsapp ko ake yi wanda kai ma za ka mun gyara whatsapp kawai tambaya wanda ya fi awa kuma shiga zauren tafarkin magabatan ta whatsapp mace ko namiji admin ga shi nan zai a ganin matsatsin guda daya sai a mai magana ta whatsapp suna da adireshi ko ake bukata 08037839450 jimin ba da wata daban amma wannan shi ma ko mace ko namiji in kawai magana zai a cikin ta a sauran 08037839450 bayan haka insha Allah muna tare da ruwa da zai kammala abubuwan da ya kawo shi nan amma yanzu haka daga nan mun maza insha Allah za mu tunguma za mu tafi masallacin Eris Muhammad da yake a Gorobo malam zai gabatar da hadara bayan sallar masjid insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yi hakuri maza a eh amala ɗaya daga cikin hanyar da shi ne mallakan da ta Thank